ka cike su da faɗin Allah ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi ومن تأخر fala إثم عليه لمن اتقى واتقوا wa'lamu annakum ilayhi tusharun a tsakiyar su ba wai sai da aka je karshe ba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan aikin haji sai Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun an tabtago fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ga harami a jikin ku kuna cikin aikin hajji ba ku sauke ba babu laifi an go fadlan min rabbikum ku nemi falalar ku. babu laifi a wannan lokaci ka sayi wani abu ko ka sayar da wani abu babu laifi idan ka je aikin haji ka saru wani abu sannan kuma ka sayarwa waɗanda suke bukata babu laifi idan ka je aikin haji gashi ka je ibada ka tafi da kuɗi don ka sayo wani abin da idan ka zo za ka ci ba in ka yi wannan ba haramun kai ba sai dai abinda ake so kar wannan din ya mantar da kai abinda dama dan shi ka tafi wannan abu ne na biyu a matsayin ribar kafa amma idan kayi shi ba haramun kai ba laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku neman falalar ubangijin ku ma'ana ku yi saye da sayarwa a cikin harkar a cikin watannin aikin haji ko a cikin kwanakin aikin haji to kaga wannan ma wata hanya ce ta nuna wa mutane muhimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci sannan kuma hanya ta uku da za mu fahimci haka a cikin alkur'ani mai girma sanin mu ne cewa a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabta wa annabi tare da ɗaiɗaikun al'umma tsayuwar dare sallar dare kuma an wajabta musu ne a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai su yi sallah ta tsawon lokacin da ya kai ɗaya bisa ukun dare ka kasa dare kashi uku ka sallaci kashi ɗaya ko kuma rabin dare ka raba shi tsakiya ka sallaci rabi rabi kai barci ko biyu bisa ukun dare wato ka raba dare gida uku kashi biyu duk sallah kake kashi ɗaya ne kuke bacci a farkon musulunci dole kai wannan shine abinda da Allah yake nufi da ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu awin inqus minhu qalila aw zid alayhi kaga nisfahu rabin dare awin inqus minhu qalila ko ka rage daga rabi kaga ɗaya bisa uku kenan aw zid alayhi ko ka ƙara akan rabi kaga biyu bisa uku din kenan an gane ko to wannan ɗaya ne daga cikin ababen da mutum zai sallar dare akai to amma daga baya sai aka sassauta aka yafe cewa na farko dai ita sallan daren ba wajibi bace ba yanzu ta zama mustahabbi na biyu kuma ba lalle bane sai ka sallaci ɗaya bisa uku ba lalle bane sai ka sallaci rabi ba lalle bane sai ka sallaci biyu bisa ukun dare ka iya sallatar rabin awa ka iya sallatar awa ɗaya ka iya sallatar awa ɗaya da rabi amma a ce dole sai ka kai ɗaya bisa ukun dare ko biyu bisa uku ko rabi an yafe to dalilin da yasa aka yafe din dalilai ne guda uku kasuwanci yana ɗaya daga cikinsu Allah ce alima an sai kunu minkum marda dalilin farko kenan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah dalilin na biyu sannan kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dalilin na uku ubangiji subhanahu wataala ya ce a cikin ku akwai waɗanda za su samu kansu a cikin hali na rashin lafiya mara lafiya kam a ce ya sallah rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana da wahala ba zai iya ba sannan a cikin ku za a iya samun fataki waɗanda za su tashi da sassafe ranar lahadi don su tafi cin kasuwar gujungu ko su tashi daga nan don su tafi mai aduwa ko su tafi ladin makole ko su tafi kacako ko su tafi Ɗanbata. akwai wanda za su tashi a wata ranar ta daban daga cikin rane ko daga nan don su tafi lagos don su tafi abakalike don su tafi wani gari su je su yi fatauci su sayo wata haja su kawo sannan kuma ubangiji ta'ala ya san a cikin ku akwai sojojin musulunci yan ko ta kwanan musulunci waɗanda ta iya su a ce su yi sallar dare kuma da safe a ce a tafi jihadi saboda waɗannan dalilai guda uku yanzu an yafe muku ba sai kun sallaci dare ba ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko rabi faƙara umma ta yassara minhu ku sallaci abin da ya sauƙaƙa cikin dare shine ake nufi da qira'a anan alqira'a ana nufin sallah wa aqimu salata wa wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu wannan yasa sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zanto yan kasuwa daga yan kasuwa sai manoma kuma wannan ta sa tattalin arzikin su ya ginu a cikin lokacin da bai kai shekara goma da kafar daular musulunci ba amma sai da ya kasance suna da istiklaliya ta hanyar tattalin arziki abinda ake nufi da istiklaliya cin gashin kai ba sa bukatan siyo rance daga wajen daular farisawa ko daular rumawa kuma ba sa jin tsoron a ce za a sa musu takunkumin tattalin arziki saboda suna tsaye da kafarsu manoma ne 'yan kasuwa ne suna da kuma sana'o'i nasu na hannu da suka baya wa muhimmanci waɗannan ababe guda uku da noma da kasuwanci da sana'ar hannu babu abin da ya fi su gina arziki ko na mutum ɗaya ko na gida ɗaya ko na al'umma duk wani abin da ba wannan ba bayan wannan yake wajen kafar tattalin arziki daidai da man fetur bai kai kimar kasuwanci da noma ba wajen kafar tattalin arziki daidai da gwalagwalai da za a haƙo a cikin ƙasa mahimmancin su bai kai kimar noma da kuma wato hada-hada ta sayi da sayarwa ba cikin addinin musulunci don su ne sinadarin tattalin arzikin ƙasa dan su ne ababen da aka daɗe tuntuni kuma sannan ba za a iya fasa su ba har duniya ta tashi da haka musulmi da suka rike wannan a karan fari sai ya kasance sun samu kima sun samu daraja sun samu mutunci ba su kaskanta ba ba su zanto masu maula ba ba su zanto mabarata ba sai ya zanto suna da cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin kasa a madadin su ji tsoron a sa musu takunkumin tattalin arziki su ne suka sanya wa mutanen maka takunkumin kare tattalin arzikin kasa dan su ne aya ta sauka ta cikin suratul tauba ko suratu tauba ko suratul bara'a aka ce da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in kuntum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha inna Allaha alimun hakim ya waɗanda suka yi imani ku sani cewa mushrikai najasa ne da haka daga bana kar su ƙara kusantar ɗakin Allah kasu su ƙara kusantan hurumin makka daga wannan shekarar an riga an yanke wanda sun mayar da maka wurin kawo haja su sayar kuma don su saya daga wajen mutanen maka wanda mutanen maka suna cin wannan ribar amma aka ce daga yau an riga an fasa kasu sake zuwa Allah ya ja su da cewa in khiftum ailatan in ma kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi sha da sallallahu Allah zai wadatar da ku daga yalwata daga fallasa in ya so. kar ku ji tsoron talauci wai dan sun daina sayan hajar ku za ku karye ko ku kun daina sayan tasu za ku karye kwata kwata kar ku ji tsoron wannan haka Allah madaukakin sarki ya ce musu to kun ga anan nan gurin idan mun fahimci wannan abu ko muka duba musamman cikin wanda suka fi kowa daraja da falala sune kulafa'ur rashidun cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine da farkon su daga nan sai sayyidina Umar daga nan sai sayyidina Uthman guda uku nan dukkanin su yan kasuwa ne ga wurtattun yan kasuwa suna daga cikin wanda ya fi kowa jari lokacin da aka zo madina abubakar kan tun a makka yana cikin wanda ya fi kowa karfin jari a makka tun ma kafin wato musulunci ya yi karfi da kuma bayan an dawo an zo madina kaga imani bai hana su kasuwanci ba ilimin qur'ani da ilimin hadisi bai hana su kasuwanci ba dan azuna kasuwanci abu ne na rayuwa a kai. da kuma ake san dan adam ya tsara shi ta hanyar ta dace to wannan ita ce gaba ta farko cikin gabobin da nake so in yi magana akai daga nan gurin akwai waɗansu babuka da imamul munziri yayi masu muhimmanci a babin kasuwanci a cikin littafinsa kuma dukkan babin da ya kulla babu abin da yake sai dai kawo hadisin manzo Allah karkashin sa ko kalma ɗaya bai faɗa ba tashi ta karan kansa idan ya ambaci sunan babi sai ya kawo hadisi to nan gurin misali kawai nake so in bamu ba wai in karanto mana babukan gaba ɗayan ba a'a waɗanda suka shafar suka fi dab da rayuwar mu ta yau da kuma hadisan da suke ciki wanda na tabbatar wato za mu ribace su nake so in bi su ɗaiɗai ina karanto muku kada ku ɗauka cewa molanka nake muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga al-miqdam ibnu ma'adi karib yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi wannan hadisi shi imamul munziri ya yi masa babi babin kwadaitarwa fil iktisabi dangane da neman na kai dangane da neman kuɗi Kaɗaitar da mutum dangane da neman na kuɗi neman na kansa neman ɗari da kwabo bil wa ghairihi ta hanyar kasuwanci ko wani kasuwanci kada yake zauna ka a haka baka komai lalle kana yin wani abu da zaka nemi na kanka sawa'un ko ta hanyar kasuwa ko waninsa to sai kawo hadisin farko na mikdam ibnu ma'adi kare manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu abin da dan adam zai ci mafi tsafta wato wanda ya fi tsama zan aka fi sa rai ya zama tsantsar halal min an ya kula min amali yade sama da a ce ya ci daga aikin hannun shi daga saka da yake yi ko rini da yake yi ko gyaran rediyo ko gyaran talabijin ko gyaran agogo ko makanikin mota ko mashin ko makanikin janareta duk wani abin da da hannu zaka yi manzo Allah ce abin da duk zaka yi da hannu dan ka ci abinci to wannan yafi kowanne tsafta cikin abin da dan adam zai ci wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi sai manzo Allah ya nuna annabin Allah daud da kansa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa kaga kira yake kaga kira aikin hannu ne da haka duk abin da zai ansa sunan aikin hannu wanda mutum zai yi misalin wanda muka muka ambata ko wanda ambata ba to duk yana iya shiga cikin wannan ma'ana wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi wannan hadisi daban-daban daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu mutum ya je dajin Allah ya ɗauko itace ɗauri guda kai guda na itace ya ɗoro a gadon bayansa ya taho da shi gari ya sayar to wannan shi ya fi masa alkhairi sama da ya tambayi mutane sawa'un mutane za su bashi ko za su hana shi ma'ana kai aiki ko da na faskare ne kai aiki ko da na yau itace ne ka kawo cikin gari ka sayar ya fi maka alkhairi sama da ka roƙi wani ya baka ko da zai baka ko da zai hana ka wani hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun ruwaito shi hadisi na uku a wannan babi da kansu zan takaita cikin babin shine hadisin Sa'id bin Umair wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ayyul kasbi atyabu cikin hanyoyi na neman kuɗi wata hanya ce mafi tsafta sai manzo Allah ce amalur rajuli biyadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa sai kuma yace wa kullu bai'in mabrur a wata riwaya wa kullu kasbin mabrur da kuma dukkan wani saye da sayarwa mabrur wanda ya zama to kubutacce daga algushu kubutacce daga ƙarya kubutacce daga yaudara ko cin amana wannan ita ce hanya mafi tsafta da dan adam zai samu abinci kai bakinsa sana'ar hannu saye da sayar wanda ta kubuta daga albushu ko cin amana ko yaudara daga na imamul munziri ya sake kulla babi wanda yace babin da yake magana akan kwadaitarwa fi talabir rizqi wato kwadaitarwa dangane da yin sammako fi talabir rizqi wajen neman arziki wa gairihi ko waninsa in za ka kasuwa ka yi sammako Yan za ka gona ka yi sammako in za ka je wajen sana'ar ka ta yau da gobe wanki da guga ne kera ne gyaran mota gyaran mashin ne ka yi sammako mahimmancin dai yin sammako zuwa da wuri ba zuwa a makara ba menene abin da yake nuna mahimmancin zuwa da wuri an karɓo hadisi daga sakhar ibn wada'a al-ghamidi Allah ya kare yadda a gare shi yace da kaina na ji manzon Allah yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha wato ya ubangiji ka sanya wa ta albarka a cikin sammakonta dukkan mutumin da ya sammako to wannan addu'a ta manzon Allah ta shafe shi sawa'un kasuwanci yake ko sana'ar hannu yake aiki yake na kamfani ko aikin ofis yake zuwa akan kare zuwa da wuri to lafazin sammako kuma yakan sha bamban daga wani zuwa wani wani kila idan ka ce ya samu ko yazo tun karfe shida zai zo babu kowa kila kuma ma buɗe kantinsa a wannan lokaci zai iya samun matsala to amma akwai lokacin da a al'adance jama'a suka saba zuwa kila an saba zuwa bakwai da rabi ko takwas to kaga anan kuskure ne ka bari sai goma ko sha ɗaya ko sai a zahar ka zo kawai dan ka fara bunƙasa dan ka fara nauyi ka fara taka ƙasa da ƙarfinka matukar dai zai zanto tara an fito to fito taran dan wannan addu'a ta shafe ka matukar takwas an fito to ya kamata ka fito takwas dan wannan addu'a ta shafe ka kwanciyar ka a gida kana barci ba ta kai lokaci ne kuma hasara ce kake gadarwa kanka sannan baka bayar da darasi mai kyau ga yaranka sannan kuma sa iya zaluntar ka to kaga anan gurin zuwa da wuri yana da muhimmanci sakar ibnu wada'a yace wa kana idza ba'asa sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwal an-nahar manzo Allah ya kasance idan zai aika da sariya wato ita ce rundunar yaki karama wanda za su je su tsokano abokanan gaba a dawo ko kuma ka ce sariya dukkan rundunar yakin da shi annabi baya ciki idan annabi zai tura wata rundunar yaki ta kai farmaki wani gari yakan tura su ne da sassafe sannan idan zai aika babban runduna wadda shi ma yana ciki to za a tafi ne shi ma kuma dai da sassafe ba a bari sai rana ta yi a tafi da sassafe ake tafiya to kun ga nan gurin muhimmancin yin sammako kenan a lokacin da mutum yake cikin harkar kasuwanci ko yake cikin sana'a marwaitun wannan hadisi shine sakar ibn wada'a al-ghamidi dan kasuwa ne shi kanshi da ya ji wannan hadisi na manzon Allah to sai ya zanto kullum idan zai tura yaransa da suke tafiya kasuwannin kauye to da sassafe yake tura su sai ce da an yi sallah asuba ku zo ku same ni a gida da an yi sallah asuba sai su same shi wanda zai tura kasuwa ka zai tura su wanda zai tura so yake dace da wannan addu'ar ta manzon Allah karshe ko abin da ya faru shi ne kamar da hadisin ya nuna fa usriya maluhu wa kasura arzikin sa ya yawaita dukiyarsa ta yawa saboda yana kirda don dacewa da wannan lokaci da annabi yawa al'umma addu'a a cikinsa akwai wani hadisi da ya kamata ku fahimce shi a wannan mahanga wanda manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah kama yatawakkal haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan da a ce kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke yin dogaro ga Allah to da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsu kaga shi tsuntsu baya ajiye abinci baya cin kwanan nan abinci in ya nemo na rannan ya cinye shi kenan da safe kuma zai fita da sassafe dan ya nemo na rannan to anan ba ana ba ana cewa mu yi kamanceceniya da shi bane wajen karma ajiye na gobe a'a ba ta wannan fuskar kamanceceniya take ba fuskar da kamanceceniya take wajen fitar shi da sassafe sai manzo Allah ce tagdu khimasan wa taruhu bitanan za su tashi su yi jijjifi a lokacin cikin su ba komai amma za su dawo da yamma kuma sun koshi kaga ba su kwana da shi ba amma sammakon da suka yi ne ubangiji ta'ala ya arzuta shi da shi to kuma da za ku rika yin sammako irin yadda tsuntsaye suke sammako da Allah ya arzuta ku yadda ya arzuta tsuntsu amma makara kuke ba ku zuwa da wuri sai karfe tara sai karfe goma wani ma sai bayan azahar sannan kuma idan ya zo ba zai kai yamma ba karfe biyu ya tashi ko karfe uku ya tashi ma'ana ba a sammako to kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata wato mu koye shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu da ya kamata mu koya a cikin harkar kasuwa ta zamanin annabta wato kyautata hanyar nema din idan an ce kyautata hanyar nema ƙoƙarin hanyar da zan nemi kuɗi su zanto ta halalce garau babu wani magu-magu a cikinta wannan ita ce kyautata hanya domin idan na ɗauka cewa hanyar halal ana daɗewa ba a samu kuɗi ba hanyar haram an fi da wuri sai na bi wannan hanya ta haramun to ko shakka babu wato a nan gurin na sabawa Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ba zai taba sanya albarka a cikin rayuwata ba so ake yi in bi hanya ta halal komin yadda nake ganin mai tsawoci in kaucewa hanya ta haram komin yadda nake ganin kusa take daidai haka take dabdamu wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata mu fahimta yadda ko zan zama na kyautata hanyar nema to shine in zama mai bi a hankali ba mai garaje ba sannan lokacin da nake bukata in na samu kuɗi in yi bukata ta daidai samu na kar in ce zan yi bukata ta daidai abokina dan ba lalle bane dan yana abokina ya zanto samun mu daya kar in ce sai na bukata irin ta sa'a na ba lalle bane dan sa'a na ne shi ya zanto samun mu daya abin da yake karya mu shine garaje ɗaya kenan na biyu yin bukata sama da ta daidai samu na wani yana da hali an buɗe kasuwa karfe sha ɗaya karfe sha biyu mai nama ya zo yana ɗauke da shi yana bin shago shago sai wani ya ce yanka mana naira dubu ɗaya nan gurin ya kirawo yaro ya ce a kai masa gida wai ina ganin tunda shi ma sa'a na ne ma sai an yanka na dubu ko da samu na bai kai ba dai idan na ce yanka mun na ɗari biyar zan ji kunya yaya shi zai sai na dubu ɗaya ne sai na ɗari biyar kai yanko mun balangu da na ɗari bakwai wai ina jin kunya ni ma dole sai na sai na ɗari bakwai ko ba na sha'awar balangu tunda wani yayi ni ma sai na yi wani ya sa agogo iri kaza sai na sa irin sa wani ya yi takalmi iri kaza sai na yi irin shi wani ya zo gari kaza ya yi aure ni ma sai na auro irin ta wani yi mota ko abin hawa ko gida a wuri kaza ni ma sai na irin sa ko da samu na bai kai na nashi ba wannan muna na hanya ne ba kyautata hanya ba bari in karanta muku wadansu hadisai ku je da manzo Allah ya ja hankalin mu akan kyautata hanyar neman kuɗi farko akwai hadisi daga Abdullahi bin Sarjis Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-samtul hasan kama mai kyau me yake nufi da kama mai kyau ba a nufin shiga kaɗai ta iya yiwa shiga tana cikin kama mai kyau sannan kuma sakin fuska tana cikin kama mai kyau sannan magana mai daɗi da zaka rinka faɗawa abokanan zamanka duk tana cikin kama mai kyau mazala ce kyakkyawar kama wattu ada da bi sannu a hankali ban da garaje wal iktisat da yin bukata daidai ruwa daidai tsaki daidai samu daidai abin da zan kashe juz'un min arba'atin wa ishirin juz'un min nubuwa wannan kashi ɗaya ne cikin kashi ashirin da hudun annabta mutumin da ya samu wannan kamar yana da kashi ɗaya cikin kashi ashirin da hudu na sifar annabta a tattare da shi kar ka zo mai garaje sannan ka zanto kashe kudin ka daidai ruwa daidai tsaki ba dan wani yayi kaza ba ni ma sai nayi wani hadisi imamu zai ruwaito shi wani hadisin daban daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar ku ta neman kuɗi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha ba yadda za a yi wata rai ta mutu har sai ta cika arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu garaje baya sa ka samu sama da abin da aka kaddara maka da haka ya kamata ka kyautata hanyar sai ce wa in abta ha ko da arzikin ya jinkirin zuwa zai zo nan gaba kar ku manta cewa tun mutum yana ciki ake rubuta ababe guda hudu ake umartan mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id kaga abu na farko shine arzikinka dan kai garaje dan kayi yaudara da ha'inci baya sa ka wuce abin nan da mala'ika ya rubuta in kuma ka bi daidai bin daidai ko mun jinkiri abinda mala'ika ya rubuta sai ka kai gare shi dan me kake garaje kenan wa ajmilu fi talab manzo Allah ce ku ta hanyar neman kuɗin ku khuzu ma halla wa da'u ma haram duk abin da yake na halal ku karba duk abin da yake na haram ku rabu da shi kar ku karba wannan hadisi al-imam ibn maja ya ruwaito shi wani hadisin daban daga abu huraira manzo Allah ce ya ayyuhan nas إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس yawan kuɗi ba shine yawan gonaki da haja ba yawan gidaje da yawan gonaki da yawan haja da yawan kuɗi wannan ba shine yawan wadata ba walakin dalgana gina nafs wadata ita ce wadata zuci dan ka iya samun mutumin da yake da karfin da jarinsa ya kai miliyan goma amma baya yin kyauta wadda mutum mai miliyan ɗaya ke yi kaga wani mai miliyan ɗaya yana iya yin kyautar da mai miliyan goma baya iya yi saboda wannan yana da wadatar zuciya wancan yana da talaka zuciya kaga mai miliyan goma kuma yana iya yin kyauta wanda mai miliyan ɗari baya iya yi saboda me wancan yana da wadatar kuɗi a hannunsa baya da wadatar zuci wannan ko yana da wadar zuci don haka yake iya yin wannan da haka manzo Allah ce wadata ita ce wadatar zuciya wadata ita ce wadatar zuciya wa inna Allah azza wa jalla yu'ti abdahu ma kasaba lahu min rizq ubangiji ta'ala yana baiwa bawa duk abin da ya riga ya rubuta masa na arziki don haka fa ajmilu fi talab ko kyauta ta hanyar neman arzikin ku khudhu ma halla wa da'u ma haram. ku riki duk abin da yake na halal abin da yake na haramun kuma to ku rabu da shi kar ku ce za ku neme shi wani hadisi makamancin wannan daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah shi kare yadda a gare shi yace qaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fada annas wata rana manzon Allah ya tashi ya kira mutane yace halummu ilayya duk ku zo ku taho fa aqbalu ilayhi fajalasu mutane duk suka zo wajen manzon Allah suka zauna fa qala sai manzon Allah ce hadha rasulu rabbil alamin jibrilu sallallahu alaihi wa sallam wannan jakadan Allah ne jibrilu gashi nan ya zo nafasa fi ru'i ya mun busa a cikin zuciyata ma'ana ya isar mun da sako na wahayi ya shiga ya shiga har zuciyata na haddace abin da yace annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta alaiha ba wata rai da za ta mutu har sai ta cika arzikinta ko da arzikin yayi jinkirin zuwa Dan haka fattakullaha ku tsoraci Allah ta'ala wa ajmilu fi talab kuma ku kyautata hanyar nema wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuzuhu bima sayatillah kasancewar arziki yayi jinkirin zuwa kar ku yadda ku ce za ku nemo shi ta hanyar haram dan ya zo da wuri fa inna allaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa ba da haka lalle mu kiyaye waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani babin daban wanda shi imamul munziri yayi masa suna babin kudaitarwa dangane da neman halal da kuma cin halal da razanar da mutane dangane da neman haram da kuma cin haram wato babin na kudaitar da mu duk yadda za a yi ya zanto halal zamu nema kuma duk yadda za a yi mu nisanci haram ciki sai kawo hadisin da yake wallahi kai kawo dinnan yana daukar hankali na sosai da sosai wallahi sai kawo hadisin da yake shahararre a wajenmu wanda aka karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lafazin tayyib suna ne cikin sunayen Allah sannan kuma ya kunshi sifa abinda ake nufi da tayyib game da ubangiji wato kamili wanda baya da tawaya tsarkakakke wanda babu nakasa ta tare da shi wanda duk sifofinsa na kamala ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai abin da yake tsarkakakke abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da abinci ko abin sha shine abin da yake na halal wanda babu haramci a cikin sa abinda ake nufi da tsarkakakke dangane da aiki shine dukkan aikin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi izini a yi shi wannan shine tsarkakakken aiki to Allah mai tsarki ne baya karban aiki sai an yi shi in ya zama mai tsarki kuma Allah ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci ya umarci mu da irin abin da ya umarci manzanni da shi manzanni Allah ce da su ya ayyuhar rusulu kullu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku manzanni ku nemi halal ku ci sannan kuma ku aikata kyakkyawan aiki mummune ku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ya ku mummune ku ci daga dan al'amura da muka arzuta ku da su daddada nan ba ana nufin mai dadi da gardi akan harshe ba a'a mai dadi wanda yake halal ne aka bi aka same shi shine daddada domin daddadan abu in hanyar neman sa haramun ce ba mai dadi sunan shi ba ku ci daga daddaɗan abu shine na halal cikin wanda muka arzuta ku sannan ku yi godiya ga Allah a nan abin da ake so ku kalla da ya da manzanni ku lumina tsaye ba sai cewa amalu saliha ku ci daddaɗa wato na halal sannan ku aikata aiki na gari malamai suka ce abin nufi aiki aikinka baya zama na gari sai in kana cin halal wato ayyukanka na ibada wanda sai kunshi sallah da azumi da aikin haji da ciyar da miskinai da hajji da umara da gina masallaci ko makarantar islamiyya da da'a da biyayya ga iyaye sukan zama nagari ne gwargwadon yadda kake cin halal kuma akan samu cikas a cikin su in kana cin haram dan Allah ce kulu min at-tayyibati wa amalu saliha kun ga irin abin da ya da manzanni sai yace ce da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ashkuru lillahi din shine wa amalu saliha a can kuma dan ka san bauta ne sai ce in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance ga Allah din kuke bauta shi yasa ya tabbata cikin wani asar din manzo Allah ce dukkan tsoka daya da ta tofo a jikin dan adam ta hanyar haram to wuta ce tafi dacewa ta narkar da ita a ranar tashin kiyama kun sani a cikin hadisin manzo Allah ya ambaci wani mutum yutilu safar asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wannan mutum gashi yana cikin tafiya tafiya ta nesa ba wai tafiya daga nan zuwa gwarzo ko funtuwa ba nesa kila zai tafi sokoto kila zai tafi maiduguri kila zai tafi hong kong yutailu safar sannan kuma asa agbar wannan ita ma sifa ce ta biyu as wato gashin kansa a hargitse bai samu sukunin ya taje ya daidaita su masa ba sannan kuma agbar gashin kansa da kura bai samu sukunin ya wanke ba wato gashi da kura ga gashin sa da a hargitse sannan kuma ya muddu ya dahe da sama wannan sifa ce ta mai addu'a daga hannu sama sannan kuma ya rabbi ya rabbi ga tauhidi ta tare da shi dan Allah kadai yake kira bai hada shi da kowa ba ya rabbi ya rabbi wato bai ce ba ya rabbi kuma ya wali ko ya rabbi ya shehi a'a ya rabbi ya rabbi ya rabbi kuma dai ya rabbi kaga tauhidi tsantsa ahlus sunna wal jama'a ke to anan waɗannan halaye guda hudu kowane ɗaya yana sa an sa addu'ar mutum farko dai kasancewarsa matafiyi manzon Allah ya nuna a cikin hadisi halin tafiya hali ne na an sa addu'a sannan kuma na biyu halin tsanani da yake ciki ko a zaman gida kake in kana cikin tsanani hali ne na an sa addu'a dan Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard al-muttar kaga shine asa akbar al ɗin kenan ma'ana allazi asabatu darura wanda larura ta kan masa talauci wahala rashin lafiya hali ne da idan kana ciki za a ansa addu'arka da haka ana ansa addu'ar talaka kafin ansa addu'ar mawadaci sannan kuma abu na uku ga gashi maddul aidi ila sama mika hannu sama shi ma ɗaya ne da ke sa a ansa addu'ar mutum in yana addu'a a wajen sallah to ya mika hannunsa sama amma yana cikin sallah ne kaga ba daga hannu sannan kuma kiran Allah shi kadai ya rabbi ya rabbi kaga duk wannan dalilan da ke sa an sa addu'a ɗaya ma kawai in ya samu addu'ar ka ana sa ran karɓaɓɓiya ce to ballantana ababan guda hudu su haɗu lokaci guda yaya min babu aula an sa addu'ar ka amma sai manzo Allah ce wa mat'amuhu haram abin da yake ci haram ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha haram wa malbasuhu haram tufafin ma da kuɗin haram yi wa guzziya bil haram kuma an ce da shi haramun tun yana yaro da haka ya girma sai ce fa anna yustajabul hu ta za an samu addu'a sa kaga sharadin an sa addu'a ya cika amma kuma an samu mani min al mawani wani abin da ke kawo cikas ya zo ya rushe addu'ar gaba daya al muttar ana ansa addu'a sa al musafir ana ansa addu'a sa alladhi yad'u Allah wahdahu la sharika lahu ana ansa addu'a sa alladhi yamuddu yadayhi ila as-samaa 'inda ad-du'a shi ma ana ansa addu'a sa amma manzo Allah ya ce mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu ya za ya ansa addu'ar wannan mutum ba za a ansa masa addu'ar sa ba to anan kar ku manta fa anna yustajabu lahu ta ya za a ansa masa ma'ana ansawa idan yayi du'a wa ibada shine a bashi lada amsawa idan yayi du'a wa su'al shine a bashi abin da ya roka to ita ku addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a ibada addu'a ta ibada kamar zikiri da salatin annabi da hailala wannan kana yi ne idan ka samu lada sannan akwai du'a su'al addu'a ta roko ka roki gafara ka roki kasuwancin ka ya ci gaba ka roki haihuwa wannan addu'a ce ta roko to idan an sawa mutum addu'ar ibada shine sai a bashi lada kan ibadar da yi idan an ansa masa addu'a ta roko shine sai a bashi abin da ya roka to idan aka ki ansa masa duka biyan a can in yayi ibada babu lada a nan kuma in ya roka ba za a bashi abin da ya roka ba akwai hasarar ta wannan a rayuwar duniya to mu kalli wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisin daga Abdullahi dan Amr bin al-As Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah ce arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya al'amurra guda hudu idan sun tattaru akan ka kar ka damu ko mai karasa a duniya ka je ka rasa shi waɗannan ababen guda hudu idan kana da su to komai ma ka rasa in dai a duniya ne don wanda yake da guda hudun nan to shine yake yake da hanyar samun komai a duniya wanda baya da wannan guda hudun to baya da hanyar samun komai a duniya farko in ji manzon Allah hifzu amana rike amana idan na dauki dubu ɗari na baka na ce gashi amana ko ka rinka yin kasuwanci muna riba ribar ko na baka bashi kan cewa zaka biya ni nan da wata biyu to ya kasance ka riƙe amana baka salwantar da wannan kuɗi ba ka dawo mun da su in an samu sai ko kuma kayan mun bai ne wani irin ƙaririn nan da muka saba a ƙasar Hausa mutum ya kashe danginsa na yamma ya kashe danginsa na kudu ya kwantar da marasa lafiya cikin dangin uwa da dangin uba kawai dan yayi ƙarya ya cinye kuɗin wani ba daidai bane kai wannan ka zanto mai hifzu amana idan ubangidanka ya dauke ka ya sa a shago ko a rumfa ka zanto mai hifzu amana akwai wani mai arziki a nan garin yana yawan bada kuɗi ga mutane ko ya ba su kaya a dawo da kuɗi a shekarar da ta wuce da ya yi lissafi ya yi hasaran kuɗi sama da naira miliyan talatin kuma cikin mutane ne da yake baiwa ko duk wanda yake ba musulmi ne babu inyamuri babu arne ko ɗaya akwai wani bawan Allah a kasuwar kurmi yana harka ta littattafai yana ta yi yana ta ga kusan kawai faɗuwa yake shi kuma ya san lallai ana samun riba yana ta zargin ko ɗansa ko ɗan wansa ko ɗan kaninsa ashe cikin yaran da ake tare da su kullum a kasuwa sai suka je suka yi wasa fayaki suka je aka yanka musu makullansa na sto idan an kulle da safe ko da yamma su kuma sai su riga zuwa da safe sai su buɗe kaga masu gadi za su ce musu ba yaran kantin bane ba sai su fitar da kaya katan katan kwali kwali su je su sayar shekara da shekaru shekara biyu ko uku ana yin haka ba gane ba sai bana sai duka bifo ta ɗaya ba hasirin sai fallasa su sun sa kasuwancin sa ya ci baya kuma su nasin ba zai taɓa yin albarka ba da haka fi muke kashe kanmu a ƙasar Hausa da haka muke kashe kanmu akwai wani yaro a kasuwa shi ma da ubangidansa shi ma haka ke daga cikin kuɗi da yake kasuwanci kullum sai ɗauka ko naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu ko naira dubu biyar yana ta yin harka a can yana fata kaya yana sayan gidaje har ya buɗe supermarket a wuri karshe je supermarket din ta karye kuma ya karye uba gidan nasu shi kuma ya karye bai komai ba to wannan rashin amana din shine abin da yake cutar mu a yau da wuya ka jawo wani ko ɗanyarka ko ɗan kaninka ko ɗan ko dan kanin babanka ko ɗan kanin mahaifiyarka ka ajiye shi waye zo na maka kan kasuwa zaka ga mutum ka ji tausayin ka ka jawo shi kuma sai ya ci amanar ka sannan wai ka rasa waye mai amana tsakanin babban ofisa na sama a ma'aikata da direban da yake jan mota da mai gadin da ke bakin gate wanda zai boda mota ta shigo ka nemi mai amana ka rasa wannan ita ce babbar musifar da muke ci na ɗaya kenan abu na biyu sidiku hadis gaskiya duk abin da zaka faɗa karkai yi ƙarya duk inda za a je a dawo karkai yi ƙarya abu na uku manzo Allah ce husnul khaliqa kyakkyawar ɗabi'a ka shahara da gaskiya da rakon amana ka shahara da cikin fuska ba ɗaura fuska ba ka shahara da cika alkawali ba saba alkawali ba ka shahara da jin daɗin maganganu daga bakinka ba a shari'a da batsa da yi da mutane ba abu na hudunsu iffatun fi ta'uma tsarkin duk abin da zaka ci ka kai bakin ka ya zanto na halal ne kana da wannan garanti 100 cewa halal ce idan ka samu wannan guda hudun ka rasa komai ma a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tsakaninmu da Allah ba na magana akan waɗanda suke bin tafarki na ɗariƙun sufaye don ba su da suka fi yawa a nan ba ko da akwai wani batijja ne ko ba kadire ba su da suka fi yawa a nan ba ina magana akan waɗanda suke da commitment suka ce su ahli sunna ne su annabi suke bi dan girman Allah tsakanin mu da juna idan aka ce za a ɗabbaka wannan yau akan mu ya zami na faɗa muku da a karatun da rutuwar na ce bambancin mu da yawancin yan ɗarika shine bambancin masallaci masallacinsu daban namu daban sannan kuma da banbancin idan an zo sallah mana haɗa sahu su ba su haɗawa yawanci za mu tsaya ga jasasul istiraha ga ajanu su ba sa yi sannan kuma za a yi kamaru a kame sosai su kuma ba sa yi sannan wanda mai ba sa jan ƙasa duk wannan alkhairi ne amma idan an koma kasuwar ba bambanci da saba alkawalin da rikon amanar da wane ne ba wani bambanci to don girman Allah ka yarda da manhajin annabi ma'ana ka yarda da annabi a masallaci baka yarda da shi ba a kasuwa ka yarda da annabi yadda ya sa tufafi baka yarda ba da yadda ya bayar da bashi ko yadda ya karba ko yadda ya siya ko yadda ya sayar ko yadda ya alkawali ko yadda aka yi masa afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أو تكراء وما الله بغافل عما تعملون da haka anan gurin ya uwa akan karɓi musulunci ne ka cokan ɗin shi banda ba wai dauke wani bangare banda wani bangare in nace na ji na gani ni ahli sunna ne to ma'ana ɗari bisa ɗari kan komai da komai sai abin da na kasa dan dan adam tare yake bai cika goma ba a zamana da iyali ahlus sunna a zamana da makwabta ahlus sunna a kasuwanci na ahlus sunna lokacin da na bada bashi ko na karba ahlus sunna a matsayina na ma'aikaci a gaban banki tsakanin ni da nace ahlus sunna da wanda yace shi dan gargajiya ne wajinna aba ana kazalika yafaluna an samu akwai bambanci mai yawa amma in kawai a baki za a gane in muna musu ko a masallaci wancan ya je biyu ke wancan ya je nan ya yi sunan shi abin nan kawai a nan za a gane bambancin to me amfani kenan ba wani bambanci kenan in dai don wannan ne ya kamata mu fahimci gaskiya tsakaninmu da Allah al-imam al-munziri ya sake yin wani babi duk da a cikin littafinsa duk ko ba abin da yake kawo kaga da ya kulla babin sai hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yake kudaitarwa dangane da samaha shine sanyin hali sanyin rai ko ka ce sauƙin hali wato ba tsatsauran hali ba a cikin harkar kasuwa sauƙin hali sauƙin hali a cikin harkar kasuwa wannan abin idan na sayar na ci naira ɗari biyar ciki ko na ci naira ɗari biyar a ciki to in haƙura da wannan riba ta ɗari biyu ko ɗari biyar ko da ina sa ran in na ƙara matsawa za ta kai ribar naira ɗari bakwai to na zama mai sauƙin hali saboda wannan ɗari biyun da na haƙura da ita na sallama na haƙura da ɗari biyar ko ɗari uku da na rike ta a ratsar riba ko da idan na matsa za a kai ɗari biyu to wannan sai sa Allah ya sa mun albarka sai kuma addu'ar annabi su shafe ni dan annabi ya addu'a ga irin wannan wanda wanda suke haƙura da ribobi waɗanda ba sai sun musgunawa jama'a sun sa yan uwansu cikin tsanani ba kuma anan musamman ga abin da yake tamtassu ilaihi hajatun nas bukatuwar mutane ta tashtaddu ilai ha bukatar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi kamar kayan abinci kamar magani kaga duk wannan bukatuwar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi to ya kasance na zama mai haƙura da riba ta ƙasa ba sai na tsawwala farashi na jefa yan uwana cikin kangi da wahala ba manzo Allah ce rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah ya rahama ga bawan da ya zanto mai sauƙi lokacin da ya tashi sayarwa mai sauƙi idan ya je saye mai sauƙi lokacin da ya je karɓar bashi ga wanda yake bi din wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi da haka mu zama masu sauƙaƙawa yana ɗaya daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai sanya albarka a cikin mu abin da nake da shi na kusa da ƙarshe lalle ne a nisanci albushu a cikin harka ta kasuwa tunda manzan Allah ce laysa minna man ghashana ko man ghashana laysa minna dukkan wanda yake algushu to baya cikin mu a ranar tashin kiyama shekul Islam Ibn taymiya yace kalmar baya cikin mu ta iya daukar ma'anar baya cikin mu wayan aljanna ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu musulmi ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu mutane na gari ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu wanda zamu dace da ceton manzon Allah to kowace mana ta dauka a cikin nan wurin ai akwai hadari a ciki sannan abu na karshe ya uwa kun ga ƙarya a cikin harkar kasuwa ka ga rantsewa akan ƙarya bayan ka yi ta ka yi ƙarya laifi ne ka rantse a kanta kuma laifi na biyu kuma rantsewa a kanta ƙarya ɗin abin da ke nuna raunin ma imanin mutum kawai ma baya ɗaukan Allah a matsayin kawai wanda yake rantsewa kan ƙarya bayan ya san ƙarya ce manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace at-tajiru saduq aminu ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada dukkan dan kasuwa mai gaskiya wanda in zai zance baya ƙarya al-aminu amintacce wanda baya ha'inci ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada ranar tashin kiyama za a tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai dan kasuwar da ya zama haka yayi faɗa da shaydanin sa yayi faɗa da zuciyarsa sannan an karɓo hadisi daga Isma'il ibn Ubayd ibn Rifa'a daga babansa daga kakansa yace manzo Allah ya fita wata rana bayan gari inda ake sallar Idi filin Idi sai ga mutane suna saye da sayarwa sai manzo Allah ce ya ma'asar tujja, ya ku taron yan kasuwa duk sai suka wayo suka ce ga mu ya manzo Allah wa rafa'u anaqahum absar kowa ya mika wuya ya zura ido yana so ya ji mai manzo Allah zai ce fa qala sai manzo Allah ya ce inna tujjara sona yawmal qiyamati fujjaran yan kasuwa fa za a tashi su a ranar tashin kiyama fajirai mabarnata illa man ittaqallaha sai wanda ya ji tsoron Allah a harkar kasuwarsa wa barra ya cika rantsuwarsa in ya rantsu ya rantsu akan gaske ya cika alkawalinsa in ya alkawali ya cika ba zai sha kwana ba wa sadaka kuma gaskiyar zance baya ƙarya a wani hadisin na Abdurrahman bin Shibil yace na ga manzo Allah cewa inna tujjar humul fujjar in kasuwa kusa ne fajiran mutane gobe kiyama sai aka ce da shi ya rasulullah alaysa qad ahallallahu al-bai'a Allah bai halatta kasuwanci bai cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai manzo Allah ya ce bala yace eh Allah ya halatta kasuwanci walakinnahum yahlifuna fa yasamun suka rantse su yi sabo a cikin rantsuwar wa yuhaddithuna fa yakzibun sukan baka labarin haja kuma ƙarya suke ba haka take ba wannan shine dalilin zai sa a tashe su a cikin fajirai hadisin karshe da zan kawo a nan gurin daga Abu Zar al-Ghifari manzo Allah ce salatu la yanzuru Allahu ilaihim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai dube su ba duba na rahama ranar tashin kiyama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani da manzo Allah ya faɗa wannan hasu uku Abu Zar ya ce sanace khabu wa khasru wa man hum ya rasulullah kai sun yi hasara sun tabe su waye waɗannan sai manzo Allah ce na farko al musbilu mutumin da yake sakin tufafinsa ƙasa da idan sawu namiji banda mace duk namiji da zai saki tufafi yayi ƙasa da idan sawu yana cikin su na biyu wal mannan mutumin da yake goranta maka in ya maka alkhairi yace ba ni ne maka kaza ba ba ni ne baka kaza ba ba ni ne kawo kai kaza kaza ba na uku wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya ya rantsa kan ƙarya kawai don ya tallata hajarsa yayan uwa musulmi waɗannan ne kaɗan daga cikin babuka da na so in zaƙulo mana waɗansu hadisai daga cikinsu don mu kwatanta na farko dai dukkanmu nan mun yi imani waɗannan hadisai daga bakin manzon Allah suke sallallahu alaihi wa sallam. sannan dukkaninmu nan gurin daga mai kasuwanci sai wanda yake da wata sana'a da yake yi to wajibin mu ne mu kalli waɗannan hadisai mu ga matsayar mu da su ya matsayar mu take da wannan hadisai ma'ana a aikace haka muke akan su ba bisa gari ko yaya muke dukan mu ko waɗansu daga cikin mu ya kamata kowane ɗan adam yawa kansa lissafi halin da muke ciki hali ne wanda ya kai a kalle mu a yi mana kaito dukkan sinadari na arzikin mutane ya ɗaukaka su samu daraja mana da su amma rashin gaskiyar mu ya jefa mu cikin wahalar da muke ci duk wanda ya rashin gaskiya ko mun karfin jarinsa ba zai ji daɗi ba dan gurgurdai da ka cuci yan uwanka sai Allah ya zare maka kwanciyar hankali daidai cutar da kai musu kuma ga hisabi ranar tashin kiyama yana jiranka dan babu yanda za a yi ka cuci yan uwanka ka samu arziki kuma ka ɗauka wai sai Allah ya kwantar maka da hankali idan Allah ya haka ya tallata cuta kenan cewa a rinka yi amma sai ya haɗa ka da wata matsala sai ya haɗa ka da wani tashin hankali a jikinka wata cuta ko a yaronka ka samu fantarewar ɗanka ko ƴarka ko ya haɗa ka da wata mace ƴar masifa ta yi ta maka bala'i an tashi da kasuwa ga kuɗi ka samu amma da ka kama hanyar gida hankalinka a tasiri. duk wannan zai iya faruwa ta zo ita ba mai kyau ba sosai ta yi ta yaji kana bunta. saboda Allah maɗaukakin sarki ya so ne ya gasa ka ka cutuwa na ka cutuwa ne sai ka biya wannan cutar tun anan gurin kuma hisabin yana jiran karanan tashin kiyama faduwar mu a kasuwanci ne yasa lalace eh, wato abin abin nan ka rashin gaskiyar mu a kasuwanci ne ya jawo faduwar mu a kasuwanci karerayen mu a kasuwanci ya jawo karewar mu yin bukatun da sun fi karfin jarin mu duk ya kawo karewar mu duk wanda ya kwanta dama a Kano cikin manya-manyan 'yan kasuwar Kano bukata ce ya rinka yi wadda ta fi sa sannan gasa wani ya tafi aikin hajji da umara shi da mutane bakwai ko da mutane goma cikin mutanen gidansa a har yalo jariri da aka haifa kwanan nan da shi aka tafi daga can za a wuce dubai wai kai ma sai kayi ko baka da wannan kudin dan kariya kaga wannan jahilci ne jahilci ne ba karamin jahilci ba wani yayi kaza dole sai dai haka aka rika yi ko an saba ana yi duk shekara wata shekara ta zo arzikin yayi kasa to sai a rage abin mana to wai a'a wai kar a gane billahi sai an gane yo an gane ba tuntuni wannan shine abin da ya rika cutar mu rashin gaskiyar mu da yan bukata sama da ta yadda ya kamata mu na iya hakura da yara uku a kasuwa in je in kawo yara biyar dan bunƙasa da cika da batsewa irin ba dama ne yaransa biyar yaransa bakwai duk wannan ba daidai bane ba su kuma wanda aka kawo din yau zaka zo kasuwa ubangidanka da ya kawo ka yau shekara goma sha biyar yana zuwa kasuwa amma kana son ka kana da riga irin tashi nan da shekara ɗaya mai zuwa mota irin tashi mace irin wanda ya aura to kaga duk wannan garajan shi yasa dan muke cikin tashin hankali da abin nan muna ji muna gani kasuwancin muna na ci baya abokanan adawar mu suna ta ƙara murƙushe mu a cikin garin mu a garin mu waɗanda suka sani da daɗewa sun san cewa a na tashi lokaci mai tsawo nan ina wani wanda ba musulmi ba a wafa don girman Allah amma tun lokacin domin Oneya aka rinka kulla kullar ya za a yi sai yamare sun shigo wafa ko in ce sai wanda ba musulmi ba ya shigo wafa don ya don ya jayayya da mu muna jin takaicin haka mu ba da kasuwanci ba don ko wakilan mu ne a nan gurin nikan yi farin ciki in wuce wani kanti in gan shi da kaya na bukatar rayuwa ta wanda da mutanen mu ba sa ciki in ga sunan wani a ciki bilalazi ko dan dariƙa ne farin cikin ki in ga an rubuta alai sani alhaji ahmad alhaji dan zuma alhaji rabi'u alhaji wane ne sunayen musulmi in ga ana sayar da ko na tafiya fati na mota ko na mashin wallahi farin ciki nake yi sama da in ga an rubuta sunan benjamin an rubuta sunan wane ne ina jin takaici kun ga lokacin da muke can masallacin turayen a opposite da mu a wani mai kanti a wancan lokacin mu sani ba ko nan kuwa shi yanzu sunan shi dan zuma yana sai da kayan mashin wato ba wanda ya tsana a duniya a wancan lokaci fa irin ahlus sunna amma billahi zai farin ciki nake in naga kantin su dan kawai shi musulmi ne ba in yamur bane arni amma wallahi ni na san a wannan lokacin shi ba wanda ya tsana irin ahlus sunna wannan baya da kai da shi yan dariƙa suka dora shi akai in Allah ya zai fahimta zai fahimta a kusa ko a nesa amma dai kai zaka mu'amalance shi da musuluncin da ya bayyana na kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ba yanda za a yi ka kwatanta shi da arni to wannan zuciyar ake so ka samu kai musulmi wannan kishin ake so shiga cikin zukatanmu ko musamman matasanmu da suke tasowa sannan kuma wani abu na ƙarshe da zan faɗa mana kun ga kasuwancin yau ya canza da yadda kasuwanci yake shekara sha biyar ko ashirin baya shekara ashirin ko sha biyar da suka wuce baya ko da baka yi karatun boko ba za ka iya kasuwanci ko da ɗanka bai karatun boko ba amma yanzu duniya ta tsuce da yawa ta zama a kusa yawanci kasuwancin nan ana yin shi ta hanyoyin sadarwa mafiya kusa kafin ka tashi ka je Lagos kafin ka tashi ka je China ko ka je ka je Hong Kong wani wanda yake da ilimin bincike a cikin kwamfuta sai ya binciko kamfanoni da irin hajojin da suke tallatawa ya yi magana da su yayi oda in akwai aminci a turo masa sai ya dauka kafin kai ka tashi ka je Hong Kong ka yi awa wajen goma sha biyar a jirgin sama shi kayan sa tun an riga an gama firfiyarin da yadda za su dole ne ba wai da rana tsaka yanzu za a ce dole sai mutum ya zama dan boko ba amma yaran mu da suke tasowa mu ga cewa wani irin taimako za su yi musu zami musu su yi ilimi da na addini kwakwara ilimin boko kwakwara saboda kasuwancin kansa da yawanci muna da aqidar cewa muna yin ilimin boko ne da aikin gwamnati a yanzu wace gwamnati za ka yi ilimi ta baka aiki a Najeriya jihar Kano mai mutum miliyan goma ma'aikatanta gaba ɗaya ba su wuce mutum dubu talatin ba to in kowa da aikin gwamnati zai rayu a cikin miliyan goma an ba mutum dubu talatin aiki sauran kuma su yaya to kun ga a nan gurin dole ne wato harkar kasuwa ɗin na farko a haɗa ta da ilimin addini ta yadda musamman ya halatta musamman da bai halatta ba na biyu a haɗa ta da ilimin zamani da wayewa kuma sannan mu zama masu kishin juna mu zanto masu ba masu yi wa juna mugunta ba kada zanto ina ma mugunta kai kana mun mugunta a gefe ɗaya ga wani arne yana nan yana fatan ranar da ni babu kai kuma ni kai babu kai babu ni fata yake ga ranar karewar ka ka tashi ka bar wannan ka tuddai kira wannan dan uwansa shiga fata yake ka bar nan gune kira wannan dan uwansa shiga kai ka kasa gane haka kana kyashi da ni ina kyashi da kai muna ta faɗa da juna muna ta in ma dan su su fahimci suna ba sosai ko sun fahimta sama sama ana ta wa juna ya san ana yawa wa juna tabbata da abuga wannan fa shine yawanci harkar da muke ciki wallahi shi yasa za mu rayu cikin wahala in za mu ci gaba da zama a wannan halin ba mu gyara ba ta yan uwa musulmi tsoron Allah shine gaban komai tsoron Allah shine kan gaba kuma kasancewar ka saba da sako ba shi ke nuna ba za ka iya daina ba za ka iya tuba duk wanda yake yin daidai ya sani duk wanda yake barna ya sani kuma wallahi tallahi ka tuba Allah zai gyara albarkar ka ya sa albarka a cikin rayuwarka ya kankare ma zanuban da suka wuce amma in baka tuba rashin tubar ba zai saka zama mai kudin Kano ba ba zai saka kafa kowa arziki ba ko ka samu kuɗi kuma ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai Allah ya zarrabe ka da wata musiba ko a dukiyar ko a gida ko a matarka ko a ɗanka ko a wani abu Allah na iya haɗa ka da matsaloli kala kala zai iya baka komai ya hada ka da ba na gari ba zai iya baka komai ɗa na gari mace ta gari ya hada ka da wani masifafan makwabci duk wannan na iya faruwa sai ka samu dai wani abu da babu daɗi to da haka bin Allah shine mabudin kowane alkhairi saban Allah shine mabudin kowane sharri a nan gurin ya kamata in takaita dan bana so in yi doguwar lacca wa sallallahu sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin saduwar mu a wannan safiya ta asabar tara ga watan biyu watan safar a wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya zo daidai da sha tara ga watan uku shekara ta 2005 miladiya a nan masallacin abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari domin ansa lakcarku wadda malamin ku shehin ku ni kuma amini na abokina malam aminu ibrahim daurawa ya gabatar da bukatar ku a madadin ku hakikanin gaskiya in ban da shi ba wanda zai minti tsaye irin wannan ranar talata kawai aka faɗa bin laccar wanda mafi karanci ya kamata a bani wata ɗaya ko sama da haka to amma yana da matsayin da ba zan ce masa ba zan zo ba da haka na kukuta na matsantawa kaina na zo domin in faranta masa rai in sanya ya masa zuciya in yi so ko kuma zuciyar ku ta yi sanyi bayan tashi ta yi sanyi abinda nake son mu tattauna a kai haƙoƙin mata a cikin addinin musulunci na taɓa yin latta makamanciyar wannan so wani adadi da ya wuce a baya a waɗansu wurare da ba nan ba amma na maga a yau akwai bukatar sake tattaunawa a kan haƙoƙin da mata suke da su a musulunci domin a jiya juma'a takwas ga watan safar na wannan shekara sannan kuma sha takwas ga watan mars na wannan shekara ta dubu biyu da biyar mace ta yi sallar juma'ar farko ta shugabanci mata a amerika kuma aka fito da wannan a matsayin ɗaya ne daga cikin haƙoƙin da da an kwacewa mata su yanzu kuma alasan barka mace ta samu dama ta hau mimbari ta yi huɗubar juma'a kuma a cikin mamudinta akwai maza to idan har wannan shi ne haƙƙi daga cikin haƙoƙi da addinin musulunci ke son ya tabbatar wa mace abinda wannan ke nufi rayuwar da annabi ya yi gaba ɗaya goma sha uku a makka da goma a madina da rayuwar da kulafa'ur rashiduna suka yi shekaru talatin sur suna mulki wato sun bar duniya ba tare da sun tabbatar da haƙƙin ya mace ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa ba a samu wata mace da ta yi limanci na juma'a ba ballantana a cikin mamudinta kuma a ce a garwaye maza da mata haka a lokacin kulafa'ur rashidun to da haka dai na ga ya dace a irin wannan yanayi malamai na addinin musulunci su yalwata harshe su yawaita magana su duba cikin ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kokarin zakulo nau'ika daban-daban na haƙoƙin mata wadda addinin musulunci ya tabbatar musu ba irin haƙƙin da yau Amerika da 'yan kanzaginta suke kururuwar za su tabbatarwa da 'ya mace ba da haka takardar da ke hannuna ina cikin mota bayan na fito daga gida ina jin bayan na zo daidai jamshin na kofar gidan wala aminu kano na ɗauki takarda da biro nake lissafa abin da zan iya tunowa na haƙƙin ya mace a cikin addinin musulunci kun ga ba wani bincike bane ko bahasi wanda yake dirsha wanda kila in zan tsaya in yi bincike da zan samu haƙoƙin da sun ninka abin da ke rubuta a nan gurin zan lissafa mana su kamar yadda na rubuta su ɗaiɗai tare da kokarin kawo abin da zai goyi bayan su na ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shaidu na tarihi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bani ikon tunawa dan bani da shi a rubuce gaba ɗayan sa nan farko dai addinin musulunci ya yarda da kasantuwar mace a matsayin dan adam irin yadda namiji yake a matsayin dan adam mace ma ba dabba ba ce halitta ce ta ɗan adam mutum Allah ya tabbatar da haka a cikin ayoyin alkur'ani masu girma yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir ya ku mutane lalle mun halice ku mace da namiji Allah ya ce mutane sai kuma ya ce mun halice ku wato ku suwa ku mutane mace da namiji wato sai wannan ya nuna yadda namiji yake mutum haka mace ma take a matsayin mutum bil adama khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku ku zamanto shu'uban al'ummomi daban-daban lafazin ash-sha'ab na nufin al'umma wanda karkashin ta akwai kabilu daban-daban yanzu idan ka ɗauki najeriya al'umma ce a cikin ta akwai hausawa da yarabawa da inyamurai da fulani da bare-bari da sauran yaruka wannan shine sha'ab idan an ce shu'ub al'ummomi sannan wa qaba'ila mun sanya ku zanto kabilu daban-daban kabila kamar hausa kabila ce kamar kuma yarabawa ita ma kabila ce mai zaman kanta kamar inyamurai kabilu ne masu zaman kansu ubangiji ya halicce mu al'ummomi daban-daban sannan kuma kabilu daban-daban bayan ya halice mu mazan mu da mata wannan aya ce da suke nuna mana cewa lallai addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace mutuntaka da ta bil adama irin yadda ɗa namiji yake a wannan matsayin abinda mutum ke samun fifiko da shi akan mutum dan uwansa shine tsoron Allah da haka Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku daraja a wurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsare dokokin Allah ta fuskar halitta namiji ya tsara mace amma idan mace ta tsara namiji tsoron Allah sai ta fi shi matsayi da daraja a wurin Allah ba ma sai an faɗa ba kowa ya san idan mai tambaya ya tambaye ku cewa da fir'auna mashahurin kafirin nan da matarsa afiya wa ya fi daraja wa ya fi kima Wa ya fa mutunci wa ya ɗan aljanna to amma wa ya lalatacce waye kangarare ya ɗan wuta kun ga anan gurin takawa ta yi tasiri kenan inna kun inda Allah atqakum inna Allah alimul khabir lalle ubangiji ta'ala alim ne masani ne sannan kuma khabir gwani dangane da al'amuran da bayi suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito yace mutane gaba daya kala biyu ne barrun taqiyun karimun ala Allah bawa ya zanto mai da'a ya zanto mai takawa jin tsoron Allah da kokinsa karimun ala Allah wanda yake da mutunci a wajen Allah wannan mutum na farko kenan mutum na biyu daga cikin bayi fajirun shaqiyun hayyinun ala Allah ta'ala wato mutum ya zanto fajiri mai aikata mugunyar ayyuka ya zanto shaqi mara arziki mara mutunci sannan wulakantacce a wajen Allah duk duniya mutane iri biyu ne da mace da namiji duk wanda ya zama a ajin farko to ya shiga cikin inna akramakum inda Allah ya ko mace ko namiji duk wanda ya yarda ya shiga aji na biyu to ya zama wulakantacce kenan wanda ba da kima a wajen Allah to kaga anan ya mace tana da daraja kenan idan har ta yi imani ya mace bil adama ce irin yadda ɗa namiji yake a matsayin bil adama abu na biyu addinin musulunci yana karbar imanin ya mace yadda yake karbar imanin ɗa namiji a cikin alkur'ani mai girma duk inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani to kira ne da ya shafi maza ya shafi mata duk da cewa allazina jam'i ne na mazaje amma mata sun shiga ciki amma tare da haka sai Allah ya sake ware mata da sunan almu'mina mummunai mata ya ambace su tare da maza wani lokacin ya ambace su su kadai ubangiji ta ce wal mu'minuna wal ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah 'azizun hakim mummune maza sai ce da mummune mata almu'minun wal mu'minat tare da haka sai ya ware mata daban ya ambace su suna almu'minat yace ya ayyuhal mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ya ayyuhan nabi kalmominatu ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yazrina wala yaqtulna awladahunna zuwa karshen aya almu'minat wato musulunci ya karbi imanin ya mace irin yadda ya karbi imanin ta namiji abu na uku addinin musulunci ya yarda da ayyukan keki managarta ayyuka da ya mace za ta yi irin yadda yadda da kyawawan ayyuka irin na ɗa namiji idan ɗa namiji ya aikin kirki an yadda da shi haka idan mace ta yi aikin kirki an yadda da ita an siffanta mace da irin ayyukan da ake siffanta ɗa namiji da shi dan a nuna ta yi tarayya da shi wajen waɗannan ayyuka ɗin ubangiji ta ce na hajaru wa ukhrijo min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka yi hijira kuma aka kore su daga garin aka fitar da su daga garin da suke so aka tilasta su yin hijira zuwa garin da ba nasu ba aka cutar da su wajen bin tafarki da kaga duk wannan ana maganan masu hijira waɗanda aka kore su daga garin aka cutar da su aka musguna musu wajen bin tafarki na la ukaffiranna anhum sayi'atihim zan kankare musu kurakuran su wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shigar da su aljannan da koramu ke gudana karkashin gidajenta karkashin bainayenta karkashin gine-ginanta kila wani ce to wannan ai maza kenan su ne allazina hajaru su suka yi hijira su ne ukhrijum min diyarihim su ne uzu fi sabili to amma nan rabin ayar ne a farkon aya an nuna da maza da mata abin ya shafa dan Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa Allah ya ansa wa mummunai cewa ni fa ba zan tauye aikin mai aikin cikin ku ba ko mace ko namiji idan namiji ya aikin kirki ba zan tauye masa ladansa ba haka idan mace ta yi aikin kirki ba zan tauye mata ladansa ba kaga ayar ta hada maza da mata kenan sannan Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikin kirki mace yake ko namiji yana mai imani da Allah to zan rayar da shi kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya cikin kwanciyar hankali da walwala sannan kuma kuna sane da ayar nan ta cikin suratul ahzab wanda aka zayyana muhimman siffofi guda goma kuma aka hada maza tare da mata a ciki fadin Allah ta'ala inna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما شوفوا في قومني yadda aka siffanta maza da su haka aka siffanta mata da su dan a nuna yadda musulunci ya tabbatar wa ya mace aiki gari idan ta yi baya tauye mata shi abu na hudu alkawalin gidan aljanna alkawali ne da ya shafi mace irin yadda ya shafi namiji ba a cewa namiji dai kawai zai shiga aljanna mata ma za su shiga aljanna haka Allah ya yi alkawali haka manzansa ya yi alkawali a cikin hadisai sahihai a ayar da na karanto ɗazu Allah ce wala udkhilannahum jannatin zan shigar da su aljanna Allah na nufin su duka mazan da matan tajri min tahta al-anhar min indillah wannan lada ne da sakamako daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul sawa. a wurin Allah kyakkyawan lada yake wannan alkawali ne na cewa maza da mata duk ana musu alkawali da gidan aljanna abu na biyar ya mace suna da haƙƙi wajen ta zaɓi guji ba a yadda ba mahaifinta ko wakilinta ko majibincin lamarinta ya tursasa mata auren wanda ba ta so sai wanda take so abinda iyaye za su yi shine ba ta shawara da kawo mata dalilai wanda ita ba za ta iya ganowa ba idan har suna so su zaɓa mata miji karkashin shawara da za su bata da bayanai da za su yi mata da kalamai masu daɗi da hujjoji to sai ta zo ta gamsu da wanda suke so ko da da ba ta shi haka aka ce su yi idan sun ga sun samo wani namiji na shari suna son ta aure shi ita kuma ta yi zaben tumin dare to ba sa cewa dole ga namu ko dai ki aure shi ko shi bar gidan nan idan sun yi haka ba su kyauta ba sai da su haba wance ya ai wannan wanan ba idan an kwatanta shi da wani akwai bambanci wani mutum ne da tarihi ya nuna mai kiyaye sallah ne guda biyar cikin jami'i mutum ne mai aikin yi mutum ne mai imani mutum ne mai aƙida ta gari mutum ne mai zumunci mutum ne mai kyakkyawan tarihi da bayanai dai da suka sani wanda za su faɗa mata amma kin ga wani da kika zaɓo fa sallar ma wata rana yayi wata rana ba yayi kuma a yanzu haka yake a makale yake wani yake ciyar da shi bai riga ma ya fara wata sana'a ba ko irin mutanen nan ne masu zaman kashe wando ko na makamancin haka da za su faɗa mata dan su gansar da ita daga kwarin dalili to haka aka ce su amma su ce dole sai kin auri wannan wannan bai halarta ba addinin musulunci ya ba ta dama ta zaɓi abokin rayuwarta da za su zauna tare dan rayuwar aure tana buƙatan fahimtar juna da san juna da jinkan juna da tausayin juna to tana buƙatan ta samu wanda za su yi musayar soyayya da ita ba wanda shi kaɗai yake son ta bai ta ba son shi hadisi ya tabbata wata baiwar Allah mahaifinta sun aurar da ita ga wanda bata so sai ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce da shi iyayena sun aurar da ni ga wanda bana so ko shakka babu bana son shi me kake ganin ya kamata a yi sai manzon Allah ya ce da ita kina da zabi in kin ga dama ki zauna in kin ga dama ki nemi a sake ki sai ta ce wallahi zan jure in zauna tunda sun hada da shi amma dama na yi maka wannan tambayar ne don ka ba da wannan amsar iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da iko a musulunci na tursasa 'ya'yansu su a ruwan da ba ta so wato kaga wannan yare tana da hikima tana da basira tace zan yi hakuri in jure in zauna tunda an bani zaɓi ko in zauna ko in abin nan amma na so dama in maka wannan tambayar ne ba dan ba zan zauna ba sai dan ka faɗa da baki wanda bai ji ba ya ji cewa ba shi halatta iyaye su tursasa yasu ta ruwan wanda ba ta so sannan kuna sana da hadisin barira da mijinta mugi barira bai wace ta umu na aisha tana da miji mai suna mugi umu na aisha ta yantar da ita auren ta ya mutu tsakaninta da mugi sai Allah ya jarrabi mugi da tsananin san barira ita kuma ya zanto gaba ɗaya ba ta ƙaunar shi bayan da sun taɓa yin aure akan yi haka da ana soyayya kuma soyayya ta wargaje ta lalace har ma ta zama kiyayya mujiz kuma tsananin santa ya dame shi a zuciya inda duk ta wuce kan titin madina yana biyar ita maza Allah ce da Abdullahi dan Abbas baka mamakin irin yadda mujiz ke san barira baka mamaki irin yadda ita barira take kin mugi abdullahi abu ce lalle na gani manzo Allah ya tausaya wa mugi matuka sai ya tashi da kansa ya je wajen barira yace ke barira shin ba za ki hakuri ba a mayar da auren ki ke da mugi na ga wata san da kai ko sunanta barira ban sani ba <laughs> ba ba za ki yadda a mayar da auren ku ba ke da mugi sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara take bani ko umarni ne sai manzon Allah ce a ah, shawara nake baki sai ta ce to bana sai manzon Allah sai hakura babu yadda iya wato da umarni ne annabi ba ta da dole ta yi mai ta bi umarni manzon Allah ko tana so ko ba ta so amma tunda annabi bai ba ta umarni ba shawara ce wannan ya nuna ba a yi wa wani tilas tunda haƙƙin da annabi ke da shi akan sauran mutane musulmai ya fi haƙƙin da mahaifanmu suke da shi a kan mu mutane annabi wa aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum a takaice dai, wannan shine haƙƙi na biyar daga cikin haƙoƙi haƙƙi na shida daga cikin haƙoƙin kyamace tana da haƙƙi na ciyarwa dole mijinta ya ciyar da ita dan ubangiji ta Allah ta yi liyuntik zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kuma ubangiji yace wa alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wato ma abucin yalwa ya ciyar daga fadin yalwar da Allah ya bashi fadin dukiyar da Allah ya bashi wanda ko aka takaita masa dukiya to ya ciyar daga arzikinsa da yake da shi takaitacce din wato ciyarwa wajibi ne a nan ko da mace tana da dukiya sama da mijinta wajibi ne ya ciyar da ita sai in ta ce na yafe maka ba sai ka kawo mun ba ina da abin da zan ci ina da abin da zan yi cefa ne to wannan ta yi ihsani kuma tana da lada a wajen Allah amma in ta ce sai ta karɓa ba ta yi laifi ba dan wajibi ne ciyar da ita wannan ciyarwar ta shafi ciyar da ita a lokacin da suke aure ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta sakin da akwai kome a cikinsa kamar saki na ɗaya da na biyu ta shafi ciyar da ita bayan ya sake ta ko da ba komai in tana ɗauke da ciki daga gare shi dole ne ciyar da ita don ciyar da ɗansa wajibi ne ɗanta na cikin ta ko bayan da za a ci abinci sai daga abin da ta ci a ce ciyar da ita ciyar da ɗansa ne da haka ciyarwa haƙƙi ne na shida daga cikin haƙoƙi haƙƙi na bakwai wurin zama wajibi ne namiji ya tabbatarwa da mace wurin zama wurin zama kuwa wato na nufin nashi na kansa ko wanda yake na haya amma ba daidai bane ba ya zanto ita za ta nema kanta wajen zama ba daidai bane ba kuma ya zanto a gidan iyayenta suke zaune abinda shari'a ta sani ne zai kama mata wurin zama nashi na kansa ko na haya idan wata matsala ta same shi ta rayuwa wanda na iya samun dan adam ko da yana da wadata jiya ya zanto yau baya da ita sai ta koma gidansu kafin Allah ya bashi yalwa ya sake dawo da ita to wannan iyayenta sun so su masa taimako kenan babu laifi a yi wannan taimakon akwai lada amma kuma ba daidai bane ba shi kuma ya amfani da wannan taimakon da aka yi masa ya samu halin ya kama haya ya dawo da ita kuma sai ya kyale ta wannan idan ya haka to ya zubar da haƙƙinta kuma sai Allah ya tambaye shi akan haka ranar tashin kiyama haƙƙi na takwas haƙƙin abin da ya shafi sutura dole ne ɗa namiji yawa matarsa sutura wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an ha idza ta'imt wa taksuha idza tasait wato idan ka cika ciyar da ita idan ka yi tufafi ita ma kai mata wajibi ne da ciyarwa da tufafi da wurin zama duk za a yi su ne bil abinda ake nufi da bil daidai gwargwadon samun mutum kada ya mata kwauro kada kuma ya yi almubazzaranci tunda Allah baya san almubazzaranci kuma ya ce inda almubazzari na kano ikwani shayatin masu almubazzaranci dangin shaidan ne wa kana shaytan da rabbih kafura shaidan kuma ya kafirce ma ubangijinsa a nan gurin na ce bil wato ba tare da kwauro ba saboda akwai mazaje da suke da wata halayya ko da mutum yana da halin duk bayan wata ɗaya wa matarsa tufafi ko duk a wata biyu ya mata tufafi sai ga baya yi kawai ana mata tufafi ne sau biyu karamar sallah da babbar sallah sai kuma in ta haihu a bata a tamfar haihuwa to wannan al'ada kenan ba musulunci ba in musulunci ne za ka yi mata tufafi duk lokacin da kake da yalwa a shekara ɗaya in ka sami ikon ɗinka mata tufafi goma ya halatta in ka samu ikon ɗinka mata biyar ya halatta a kowane wata in za ka mata sabo ya halatta ai matar ka ce ko ba sai ka bari idan kana da hali duk ta kashe tufafin ya koɗe ya kuma koɗewa a jikinta ba in ta sa sai ka ce to kuma ke ma ki ba wata dana ki samu lada bari ke kuma in kawo miki sabo wannan ya halatta kuma kai kanka ma jin daɗin ka ne morewarka ne idan kai wa matar ka tufafi daban-daban iri-iri kala-kala irin na sawa irin na kwalliya irin na ado domin ta rantsa maka ido ta hana ka kallon waɗansu matan a waje ta mantar da kai wata sai ita kanta kai kanka wannan ribar ka ce matan ka su zama haka amma ba ribar ka bace ba a yi kwana uku matar ka tana yawo da zan ɗaya a cikin gida ba ribar ka bace ba kai ba ma burgewa bane ba da safe lokacin da zaka fita kasuwa ka barta da wani zani kuma ka dawo da yamma kuma ka same ta da wani zani ko da zafi lokacin da za ka latta ka bar ta da wani zani da ka dawo daga lantar kuma ka same ta da wani zani. ai ba burgiya bane ba wannan ya kamata na safan daban na yamma daban amma ba da kai nake wala mini misali ne na buga a nan gurin da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi da abin da ya shafi wurin zama duk suna bin wannan ka'ida ne ta bil ma'ruf abin da ake nufi da bil wato abin da yake tsaka tsakiya ba a yi tsoro ba sannan ko ba ya lubazranci ba ubangiji ta'ala ya tuffanta ta mammanai da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama so ne waɗanda idan za su kashe kuɗi idan za su ciyar da iyalinsu lam yusrifu ba sa almubazzaranci sannan kuma wa lam yaqturu ba sa yin ƙauro yana daga cikin ƙauro kana da halin da za ka mata tufafi biyar a shekara ka zo ka yi biyu kana da halin da za ka yi goma ka zo ka yi biyar wannan kauro ne bayan na ba ta yin kauro lam yusrifu wa lam yaqtul ba sai ba sai yi tufafi ɗari wannan kuma ya zama almubazzaranci amma a daidai yadda ita ma za ta ji a wadata take wadata da ta dace da daidai samun ka kai bujin ba wadata da za ta ce ita kuma za ta yi takara da kawayenta ko makwabtanta ko yayyanta da kannanta da suke gidajen aure wanda suke auren waɗansu mazajen da samun ka da nasu ba iri ɗaya bane ba ba a ita kuma tace za ta yi haka ba da haka ya kamata mu kiyaye wannan matuƙa duk wannan haƙƙi ne na ya mace cikin addinin musulunci daga nan haƙƙi na tara mu'anasatuha hatta fi ayyamil hayd ana son mutum ya zauna da matarsa ta ji dumin jikinsa ya ji dumin jikinta ko da a kwanakin da take haila ne wannan saboda yahudawa suna da wata aqida a da idan mace tana haila sai a kore ta daga gida ko alal akalli mutum baya zama shimfada ɗaya da ita ko ya ci abinci da ita ko ya sha abin sha tare da ita wai tana cikin kwanakin haila har sai ta kare sannan za a yi haka addinin musulunci sai zai rusa wannan aqida ta yahudanci manzo Allah ya nuna ya halatta ku zauna shin fada daya ku ci abinci tare ku sha abin sha tare ka cika kofi da abin sha ka mika mata ita ma ta cika ka mika ma ko ka sha rabi ka bata ta kurbe rabin ko ta sha rabi ka bata ta sha rabin duk ya halatta ko da tana haila ya halatta kwanciya shin fada daya ya halatta rufa ma yafi daya ummu na aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana umartar ɗaya daga cikin mummun matansa idan tana cikin haila ta kaura dan tofi ko wani zani da ya ta daura da zai rufe tsakankanin cinyarta zuwa gwiwarta sannan kuma duk sauran bangarorin jikinta kuma ya halatta wa kansa sallallahu alaihi wasallam wannan dan a rushe waccan akida da yahudawa suke yi shi yasa manzon Allah ya sunnanta wannan shi yasa kuma wani sahabi ya tambaye shi cewa lokacin da matata take haila me da me ya halatta in yi da ita sai manzon Allah ya ce kullu shay'in illa nikah komai ya halatta saduwa ce kawai take haramun to kun ga wannan ya nuna mace tana da haƙƙi na mu'anasa bil ma'ruf akwai mazajen da yanzu su ba wai yahudancin suke bi ba su kori mace amma dai in tana haila wani ko murmushi baya yi ko ma dariya ba a yi ba a hira kuma sai ta yi wanka sannan a dawo ya nemi sulhu daga baya wanda wannan ba daidai bane ba haƙƙi na goma yana daga cikin haƙƙin ya mace da addinin musulunci ya iyakance mata ya bata iyakance adadin saki wanda ake komai. a da lokacin jahiliya idan mutum ya saki matarsa yana da damar ya dawo da ita ya sake sakinta ya dawo da ita ko da sau ɗari ne idan ya haka babu laifi har wani mutum ya saki matarsa ya ce ba zan bar ki yi aure ba ni ko ba zan ki ba a matsayin matata ta ce me za ka yi ya ce zan sake ki har sai inda ki ta kusa karewa sai in dawo da ki wace gari kuma sai in sake ki sai in bari idda ta kusa kariya sai in dawo da ke wace gari in sake ki wato dan kai bari idda ta kare ta yi aure wato haka yake mata da ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ki hakuri har Allah ya zartar da hukunci sai Allah ya saukar da aya yace at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki wanda ake da damar yin komai a cikin sa marrata ne saki ne guda biyu idan mutum ya sake ta cikin farko tana cikin inda yana da damar yace na dawo da ita ya kafa shaidu cewa na dawo da matata shikenan ta koma ba sai an sake sabon dauran aure ba idan mutum ya saki matarsa saki na biyu yana da damar yace na dawo da ita to daga nan fa sai ya lura saki wanda yake da damar komai ya riga ya kare yanzu idan yi na uku ba damar komai har sai ta sake yin wani aure da haka Allah ta fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai ya rike ta tare da kyautatawa ko ya sake ta tare da kyautatawa amma idan yadda ya sake na uku to shi ne can aya ta ce fa in ha fala illu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira idan yadda ya sake ta sake na uku to bai halatta ta sake komawa gidansa ba har sai ta sake auren wani ɗa namiji kun ga iyakance adadin saki da ake iya yin kome wannan gata ne addinin musulunci wa ya mace in ba haka ba idan mace ta gama da miji mara tausayi mara imani mara mutunci sai ya mata irin wancan abin da wancan balaraban farko yawa matarsa yace ni ba zan sake ki bani kuma dan zauna da ke ba wato gwada saki ɗari ne da mutum yana damar kome amma sai aka iyakance damar kome ta takaito akan saki guda biyu kadai wato babu ƙarin na uku idan mutum koyi na uku to dole sai ta auri wani kenan haƙƙi na goma sha ɗaya mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na abin da ake kira al-mu'asaratu bil ma'ruf kyakkyawar mu'amala don akwai mijin da zai kawo abinci ga gida ga mota ga abinci ga tufafi kala kala amma ba mu'amala mai kyau baya zauna su hira baya magana da ita baya tsayawa ya ji matsalolinta don ya ba ta shawara baya tsayawa su tattauna shi da ita kan makomar ƴaƴansu da Allah ya ba su baya tsayawa ya ji ko tana da wata matsala a gidansu dan ya ba ta shawarar yadda za ta warware matsala tsakanin ta da danginta mummunan mu'amala sai da shi baya da kirki to wannan rashin kyautawa ne Allah madaukakin sarki ya ce da mummunai wa ashiruhun nabil ma'ruf kuma amalanci matan ku tare da kyautatawa wajen ma'amalantar mata tare da kyautatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan zauna su yi hira kowane dare tsakanin shi da matansa a yi hira a yi wasa a yi dariya yakan tara dukkan matan a ɗakin ko a gidan wadda ranar a ɗakin ta yake idan yana ɗakin Aisha duk sai a taro a gidan Aisha a yi hira lokacin barci ya yi kowace ta koma ɗakin ta ko gidanta idan gobe ana gidan na hafsa haka za a yi haka manzon Allah yake idan saboda mu'ashara bil ma'ruf kuma kuna sanar da hadisin waɗansu mutanen habasha da suka zo masallaci suna wasa da mashi da kibiya koyan harbi da jifa mashi a tafi a jefa a tafi sai annabi ya cewa da matarsa Aisha kina son ki kalla tace eh ina son kalla sai manzo Allah ya zo daidai kofar ɗakin ta ko kofar gidanta wanda da zaran an bude sai masallaci ya tsaya a kofar ita kuma tana daga bayansa tunda annabi ya tsara ta tsawo sai dan duka kaɗan ta ɗauki haɓarta ta ɗora akan kafaɗarsa tana kallon mutanen nan da suke wasa na koyon harbi aka jima manzo Allah ya kalle ta yace kin gaji ko za ki kara tace zan kara ban gaji ba gashi manzo Allah sai da ya lankwasar da kafarsa tunda ya je ta tsawo aka sake jima ya tambaye ta yaya kin gaji ko da saura tace har yanzu da saura ban gaji ba umma na Aisha tace wallahi ba wai kallon ne yake burge ni ba amma so nake in nuna wa sauran mata matsayin da nake da shi a wurin mijina wato da irin abin da kuke cewa nuna adu tana so ta nuna tana da aji ko ba haka ba abinda ummu na Aisha take kenan radiyallahu ta'ala anha ko kace abinda manzo Allah ya mu'amalanci ummu na Aisha da shi kenan mutum zai gane zai gane muhimmancin wannan idan ya san nawa ne shekarun annabi a wannan lokacin kuma nawa ne shekarun Aisha Aisha a lokacin fa tana yar shekara goma sha ne goma sha biyar ko sha shida annabi a lokacin yana ɗan shekara hamsin da wani abu shekara hamsin da wani abu dab da sittin amma yarinyar ɗan shekara sha biyar ko sha shida tunda matarsa ce sai ya sassauto da hankalinta daidai da naci dan ya ɗauke mata kewa kar ta rinka jin kyamtine ta ji ita kaɗai take ba kowa tare da ita amma yawanci mazaje sukan so su mu'amalanci matansu wato a zama gaske a koyaushe to babu yanda za a yi mace ka ce za ka zama gaske akwai yaushe akwai lokacin da za ka zama gaske akwai lokacin da za ka zama gangan akwai lokacin da za ka zama wasa dole sai ka haka tsakaninka da mace sai ka mayar da ita matarka wata ran wani lokacin kuma ka mayar da ita ya wani lokacin kanwa wani lokacin ka mayar da ita kakarka ka rinka mata shagwaba bin ta girma da kai ne babba kai ne magidanci ka rinka shagwaba a gabanta haka sahabbai suke suka ce kowa da idan ka je gidajen mu ka same mu sai ka samu mutum a gaban matarsa kamar dan yaye a gaban kakarsa ka ce amma idan an fita filin daga wajen jihadi to mu ne mazaje kuma haka sahabban manzon Allah suke sannan Umar Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa wato yakan zama kamar ga magarin mutum ya gyara takalminsa idan ya tsinke ya yi fatin rigarsa idan ta rage ya taya matansa shara ta ce haka yake mana sallallahu alaihi wa sallam da wuya yanzu ka samu wani namijin da zai taya matarsa shara ba ta akai ka zama dan aikin ta ba kullun shara amma nishadi ne wata rana bari in taya ki shara ko ta faro tana daki kai ka je kicin ko tana kicin ta yi aune ba sai ka gyara mata daki kawai ta shigo ta ka gyara daki kuma wannan yana farantawa mata da dama rai kuma suna da wannan haƙƙin a wajen mazajensu yana daga cikin ma abin da zaka yi ka burge din idan ya kasance ka iya haka akwai lokacin da matarka za ta tafi unguwa Ina ta fita a makare ba ta samu ta gyara gida ba kafin ta dawo ta samu ka gyara gida tsaf gaba daya ka gyara daki ka gyara kicin ka gyara ina ne ka kunna turaren wuta a nan ka fesa turare ka yi ado kana ta mazaje da dama ba sa iya yin irin wannan kuma abu ne idan ka yi shi za ka faɗi irin ɗanɗanon da mutum ke ji a cikin zuciya wanda ba zai misaltu ba kuma ita matar da take samun wannan sai ta rinka jin kamar ita ce sarauniyar Kano ko sarauniyar Najeriya gaba daya wannan ya fi faranta mata rai sama da ta auri mutum ga kuɗi na tsiya ga motar shiga ga direba a ta unguwa duk lokacin da take so ga tufafi komai tana da shi mijin ne kawai ba ta da shi yanzu yawanci matan masu kuɗi da matan manyan jami'an gwamnati komai suna da shi ban da miji suna da miji a rubuta cewa shi ne miji amma ba lokacin hira ba lokacin wasa ba lokacin dariya ba lokacin kwarkwasa ba lokacin yanga ba lokacin shagwaba kina son ki yi shagwaba ma ba wanda zai kiwa shagwaba ya murta ke fuska wa zai kiwa shagwaba amma namijin da yake yana son ya ba halayya irin ta manzon Allah ya ga kin shagwabe sai rinka lallashin ki me ya faru haba babar sumayya me ya faru ne ya san sunan ki fa amma sai ce babar sumayya dan a cikin fadan babar sumayya wato akwai isar da sako mai yawa Eh, wanda in an ce faɗe shi da baki ba za ki iya faɗa ba yana da yawa saƙon ma'ana tana da yawa wata za ta faɗo wata ba za ta faɗo ba <laughs> kowane mutum zai fahimci ma'anar ne gwargwadon shekarunsa da wayansa amma wanda yake da wayo da zurfin shekaru zai gane babar su bayyana da ma'ana mai yawa kamar sai ta ce maka baban sadiq yana da ma'ana mai yawan gaske ya fita ambace ka da sunanka alhaji wane ko malam wane ko shek wane ya ai ba ma burgiya ce ba matar ta cikin wani alhaji wane yadda yan suke faɗa ita ma za ta faɗa ko shek wane yadda yan suke faɗa wallahi ni dai a gidana bana da a ce mun shek ya riga an mai da tsoho ma an ce ma shek ka yadda a hakikanin gaskiya musayar kalmomi masu daɗi suna ɗaya daga cikin abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa rayuwar aure ta ƙara kyau kuma dankon zamantaka ya rinka tabbatuwa kuma irin soyayya da kauna da jin kai da yake faruwa tsakanin ma'aurata su biyu irin wannan soyayya da kauna take yin na so zuwa ga 'ya'yansu su ma su zama masu girma juna masu mutunta juna da sauransu amma duk wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da namiji ya kasance yana da abin da ake kira al-mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhun bil ma'ruf Abdullahi dan Abbas yakan yi kwalliya domin matarsa Hassan bin Ali ya fito daga gida wata yana aka gaisa da wata riga mai kyau ga turare aka ce kai daga ina haka yace mata ta ce mun ado ma'ana rigar ma ita ta zako ta sa mata turaren ma ita ta fesa mishi akwai wanda shi ba a taɓa sa masa riga ba tun da yake ba a taɓa fesa masa turare ba tun da yake wannan ba gida ce kenan bai taɓa morewa ba kenan tun da yake duk wanda ba taɓa sa riga ba ko ba taɓa zaɓo masa ba ga wanda zaka sa bai taɓa morewa ba tun da yake kenan bai ma san abin da yake ba kawai yana buƙatar ya koma makaranta a sake masa sabon darasi daga alifin ba'un ta'un haƙƙi na goma sha ɗaya ko sha biyu ne kuna riƙe lissafin na goma sha nawa haƙƙi na goma sha biyu da ya mace take da shi mace tana da haƙƙi na ta mallaki dukiya musulunci bai hana mace ba mallakar dukiya tana da damar mallaka irin yadda ɗa namiji ke da damar mallakar dukiya sawa'un ta hanyar kasuwanci irin wanda ya dace da mace ko wata sana'a ta cikin gida irin wanda ta dace da mace kamar a ce tana ɗinki tana saƙa tana waɗansu sana'o'i ko tana da kuɗin da ana gudanar mata da kasuwancin ana ba ta riba mace ne tana da ikon mallaka irin yadda ɗan namiji ke da ikon mallaka za mu ga haka a tarihance na na Kadija tana da dukiya banzan Allah ya aure ta tana da dukiya har ma ya yi harkar hada-hadar kasuwanci a cikin dukiyarta kuma za mu ga haka a tarihance Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud ta fitar da zakka ta dukiyarta kaga inda za ta aje dukiya ya za a hata kai zakka za ta fitar sai Abdullahi dan Mas'ud ce yi sai ki bani tun da ne ma yana cikin alfukara wal masakin ta ce a'a ban yadda ba cewa mace za ta bai wa mijinta zakka har sai na tambaye manzon Allah ta je ta tambaye manzon Allah manzon Allah ce idan kin bashi kina da lada biyu ladan zakka da lada na sada zumunci ashe mace na iya mallakar dukiya kaga kenan a musulunci ya tabbatarwa da mace wannan haƙƙi har ma kuma ta iya son mijinta dukiya haƙƙi na goma sha uku a ayar yusikum Allah fi auladikum lizzakar mislu hadal unsayin sai Allah ya fara da mata fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf idan mata ne biyu zuwa abin da ya sama a wurin babansu to suna da biyu bisa ukun dukiya idan mace ce guda ɗaya a wurin babanta tana da rabin dukiya musulunci sai kasanta bai wa mace kasanta a cikin gado za a ba ta gado a matsayinta na uwa za a ba ta gado a matsayinta na iya za a ba ta gado a matsayinta na ya ko kanwa za a ba ta gado a matsayinta ma na jika gwargwadon yadda ta samu kanta lokacin da za a raba gado ita da wadawa suka yi tarayya cikin gado amma dai mace tana da gado wanda musulunci ya tabbatar mata wanda a lokacin jahiliya da ba ta da shi yana daga cikin haƙƙi wato wanda shine na goma sha hudu da ya mace take da shi a cikin addinin musulunci rushe al'adar gadon mace a da a lokacin jahiliya ana gadar mace cikin kayan gado irin yadda ake gadon kaya idan mutum ya mutu ya bar dukiya gidaje gonaki filaye da dabbobi za a raba a matsayin gado to haka inda zai mutu ya bar mata matan ba sai a raba su a matsayin gado wato a raba yaya su a jahiliyyar ta fa mutum sai ya gaji matar babansa ko dai zauna da ita a matsayin mata ko ya aurar da ita ya karbe sarakin ya dora aljihunsa ko ya mayar da ita baiwa duk yadda yayi jahiliya ta halatta masa sai ubangiji ta Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisa karha ya wadanda suka yi imani ba shi a gare ku ku ce za ku gaji mata bisa tilas bisa tilas zan jahiliyyar haka suke ko da matan ba ta so amma a ka'idar musulunci ko da mace ta yadda ita a gaje ta addinin musulunci ya bai yadda a gaje ta din ba da haka wannan ma haƙƙi ne cikin haƙƙoƙi da musulunci ya tabbatar mata haƙi na goma sha biyar wanda addinin musulunci ya tabbatar wa da ya mace haƙin abin da ake kira al’istimta ya so da dama malamai za su yi ta karantowa a cikin hadisai cewa don matar da mijinta ya neme ta ciki za ta kwana mala'iku suna la'anta ta don matar da take kudin da mala'iku za su yi mata kaza wannan gaskiya ne haka manzo Allah ya faɗa to amma abin tambaya a nan gurin shin wannan haƙƙin na namiji ne shi kadai ta yadda kawai lokacin da yake bukatan matarsa dole ta ansa in ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'ance ko kuma ita ma mace tana da wannan haƙƙin na idan tana da sa dole ya ansa yawanci ba a yin wannan bayanin sai dai a yi bayanin bangaren farko to a hakikanin gaskiya ita ma mace tana da haƙƙi ta wannan bangare wani bawan Allah yana tare da matarsa sai ya kasance baya ba ta haƙƙinta na wannan bangaren sai ta zo wajen Umar ɗan Khattab yana halifa ta kawo ƙara ta ce da shi mijina kullun ƙiyamun lalike kuma kullun azumin nafila ke sai Umar ɗan Khattab ya ce ka lalle more da miji ba dalla da miji ki Allah sa masa albarka ta ce fa kullun kullun kullun qiyamul lalike kullum kullum kullum kullum azumin nafila umar da ka ce ai eh, haka ne fa Allah masa albarka kin mole da miji shi ba fahimci me take nufi ba sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi yace da shi halifa na ga baka fahimci magana ta bakala ta kawo ma'ana tana nufin ba ruwan shi da ita ya kaurace mata kenan to to to haka ne to yadda ka fahimci kananta sai kai hukunci a tsakaninsu na baka dama yi alƙalanci sai wannan tabi'i ya ce a fahimta ta yadda lamarin yake ba za mu ce daina ibada ba dan ibada abu ne da aka halitta dan adam dan shi amma ko ba za mu ce kuma ya rushe ta ba kawai da da sunan yana kiyamul laili ko yana azumin nafila dan kuma wannan zai cuce ta kenan sai dai muƙaddara cewa mutum yana da mata hudu idan mutum yana da mata hudu kuma ya zanto rabon kwana ɗaya ɗaya yake yi a cikin kowane kwana hudu kowace mace rabo nawa take da shi kwana nawa kwana daya sai ce to mu kaddara yanzu mata hudu gare shi ita ce ta daya da azuminsa da ƙiyamun lailarsa su ne mata uku to sai a yi rabon kwana da azuminsa da ƙiyamun lailarsa kwana uku a na hudu ba ba azumi babu ƙiyamun lailar dole na wurin matarsa Wace gari kuma a sake kwana uku azumi da kiyamun lailar ai ta yi da na hudu ya zo to rannan babu azumi babu ƙiyamun lailar dole ya tsaya ya saurare ta a matsayin haƙƙinsa kaga wannan haƙƙi ne da ya mace take da shi Umar dan Khattab yace ban san ba me zan yi mamaki yadda ka fahimci kukan da ta kawo ko yadda ka yanke hukuncin tsakanin su je na rada alƙali a gari kaza sai rada alƙalanci saboda basirar da Allah madaukakin sarki ya biya wannan mutum to kaga yanzu wannan da dama daga cikin mazaje sukan ganin su haƙƙin su ne da suke da shi a wajen kyamace lokacin da suke bukatar ta kuma in har ta ansa ba ko hadisin taimama ba su rike ba irin yadda suka rike hadisin cewa za a lalace ta ko hadisin alwala da hadisin sallah ba su rike shi ba yawancin mazaje irin yadda suka rike wannan hadisin na cewa ba an ce duhu wanda mijinta ya neme ta bata zo ba mala'iku za su kwana suna kiyamun laila ta suna tsine mata to wannan shi bukatar ta kenan amma shi in baya da bukatar ta shi to wani sai ya wata daya wani ya wata biyu wani ya wata shida wani ba ya shekara guda wanda wannan zalunci ne zalunci wai wani ma ya yi tafiya ya yi shekara baya nan ba ta ta kawo kara wajen wani malami mijin ta yi shekara baya nan da aka kira shi ce to me ta rasa ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ga buhunan abinci nan ma har sai da na samu dinsu kudin jefa ne kuma na ta wani kare na duk sati sai an bata sai an bata abin da zai ishe ta har kudin biki ma ake bata yin an yi biki a dangi ayo kudin banza waye na ran wani da wannan kudin <laughs> to hakikanin gaskiya wannan haƙƙi ne da ya mace take da shi wanda kuma da yawa daga cikin mata sukan samu kansu a matsayin mazajen su ba sa tabbatar masa da wannan haƙƙi. haƙƙi na goma sha shida ina jin na goma sha bakwai na goma sha bakwai mace tana da haƙƙi na karantarwa dole ne mutum ya karantar da ita addini kuskure ne mutum ya kyale matarsa ta jahilci addini ya ƙi karantar da ita ya ki sa ta makaranta idan an ce mutum ya sa matarsa makaranta sai ce a makarantar yahudawa ce ina ruwan mace da karatu to kai da baba yahudan ba musulmi na gari karantar da ita gida mana ta haddace ko da jizo amma ne dan ta san me za ta yi sallah da shi ta karantar littafin al-akhdari littafin ahlari daga farko zuwa karshe arba'una hadith al-usul al-thalatha kitab at-tauhid littattafai na matakin ilimi na ƙasa in ka karantar da ita wannan to ba lalle bane sai ta je makaranta amma in ba za ka iya karantar da ita ba dan ka sani ba ko dan baka da lokaci to dole ne ka bari ta je makaranta dan ta yi karatu mace tana da wannan haƙƙi na ta'alim karantar da ita cikin addinin musulunci dukkan mutumin da ya bar matarsa da jahilci ba ta san addini ba to ya cuce ta sannan kuma shi kansa ma ba zai ji daɗin zama da ita ba tana zaune cikin ƙungurumin jahilci dan ba za ta yi masa irin biyayyar da ya kamata a yi masa ba a musulunci tunda bata san ma yaya ake yin biyayya din ba da haka lalle ne ya kamata mazaje su san mace tana da haƙƙi a kansu akan wannan waɗansu mazajen da sunan kishi sai su hana ya mace zuwa makaranta to amma fa ba su hana ta zuwa biki ba gidan haihuwa gidan mutuwa gidan yini kamun ango sawa amarya lalle asibiti duk za ta je amma kuma makaranta ne ba za ta je ba Wala Allah hujjarsa wai a makarantar namiji ne ke karantarwa wa idan ta je asibiti ma likitan namiji ne kila ma wanda zai mata allura namiji ne haka in ta je gidan biki da maza za ta ga maza kila ma idan gidan bikin akwai kada akwai kida makadan maza ne sannan kuma in ta shiga mota ta haya lokacin da za ta je asibitin murtala daga nan rijiyar lemo ko daga bashirawa ko daga kurna za ta kuɗi da maza ko a cikin taxi ko a cikin mota ta haya irin hayes din nan a matsa da juna menene fi illa tsakanin wannan da ka bari ta yi da wancan da ka hana ta yi hakikanin gaskiya wannan kuskure ne abinda mazaje suke yi na kyale matansu cikin jahilci ba tare da sun karanci addini ba haƙƙi na goma sha takwas haƙƙin da mace take da shi na kyautar iyaye wannan wani abu ne da yake a ɓoye da dama daga cikin iyaye da Allah bai wa dukiya sukan yi kyauta ga 'ya'yansu maza irin kyautar da ba su yi wa mata za ga yaro babba idan ya girma mahaifinsa na da hali ya sai masa keke ita ko mace tunda ga al'ada ba ta hawa keke ba sai mata ba ya sai masa mashin ita matar ba sai mata ba wani lokaci in ya isa hawa mota a sai masa mota ita matar ba sai mata ba in ya isa aure a sai masa gida a bashi yana zaune a gidan ga gida ga mota ga aure ita kuma dai an yi mata aure da kayan daki an kai ta gida amma ba a bata gida nata na kanta ba ba a bata mota ba ana yaga ko ba yi wanda hakikanin gaskiya duk kyautar da uba zai wa ƴaƴansa zai musu ne bitta sawi abin da ake nufi bitta sawi daidai wa daida idan ya baiwa wannan to ya wa wancan kila abin da zaka bashi ba iri ɗaya bane ba amma ya zanto darajar sa daban-daban ka sai wa wannan shadda da zai sa wancan ka sai mata a tamfa amma darajarsa da su ya zanto ɗaya tunda wancan kayan mata ne wannan kuma kayan maza wannan ya zama wajibi mutum ya adalci tsakankanin ƴaƴansa wajen kyauta akwai hadisi na annoban ibn bashir cikin sahih bukhari mahaifi ne ya tashi wa ɗansa namiji gagarumar kyauta sai ya kirawo annabi dan ya zama shaida sai annabi ya ce shi kadai ne danka ko kana da wadansu ya a ko dan fiyayan ya ce dukkanin su kaya ba su kyautar irin yadda zaka bai wannan ko baka ba su ba ya a gaskiya ban ba su ba wannan kadai ran ba sai manzo Allah ce fa inni la ashhadu ala jaw ni ba zan yi shaida akan zalunci ba ya tashi ya tafi sa ma'ana ka bai wani ka hana wani ya zama zalunci da haka nan idan ka bai wa ɗanka namiji gida to ya kamata ita ma matar ka ba ta gida ba za ka ce ba to in na ba ta gida shi bari in bashi rabin gida tunda an ce zakar misal hazal unsayin da namiji za a bashi rabon mace biyu sai a ce wannan ai rabon gado ne za a ce da namiji a bashi rabon mace biyu abinda ba gado ba yanzu kana da rai kai ai daidai wa daidai ka ba su ba bambanci tsakanin da namiji da ya mace da haka dole idan ka ba wancan gida ita ma ka ba ta gida babu laifi idan bukata ta sa a yi wa mutum wani abu a yi masa ta iya yi wa wani baya da lafiya ka kai shi asibiti ka kashe masa dubu biyu dubu uku dubu biyar ko dubu goma a asibiti to ba za a ce kuma dole ƴaƴanka masu lafiya kuma kowa sai an bashi dubu goma ba dan abin da aka wancan ba kyauta ba ce larura ce ta sa babu laifi za a aurar da wance kayi mata gado kayi mata kayan ɗaki wannan bukata ce ta za a kai ta gidan miji aka mata wannan ba a cewa sauran kannanta da ba su yi aure ba da ma jinjira yar shekara ɗaya ko wata shida a ce ita ma sai an yi mata a ita ma in ta isa aure sai a yi mata in larura ta sa aka yi wa wani ba a yi wa wani babu laifi amma yanzu kamar ɗa namijin da zaka bashi gidanka dan yayi aure to ba gidan zaka bashi kyauta ba zo ka zauna a gidana gidan naka ne takardun gidan din naka ne amma ɗanka yana ciki tunda ya isa aure wani ma in ya sake yi shi ma a ce ga gida zo ka zauna amma ba ba shi kai ba wato takardun gidan na hannunka naka ne sai da 'Yan Allah ya karɓi rayuwarka waɗannan gidaje duk za a sa su ne cikin gado a yi kasafin su tsakanin maza da mata cikin yayanka to wannan shine adalci ta yadda mutum zai mutu bai bar baya da kura ba amma zai dan mutum ya kasance manyan 'ya'yansa duk ya ba su gida da mota dan sun yi aure 'yan ƙanana 'yan shekara ɗaya biyu uku ba su da gida ba mota tun da su yara ne ƙanana sai kuma ya mutu kaga su manyan 'ya'ya za su zo a raba dukiyar mahaifin da su sannan kuma ga ta su ta su kadai da mahaifi ya ba su karshe sai ka ga ƙananan yaya ake cuta a wannan bangaren wannan abu ne da ya kamata lalle iyaye su lura da shi a matsayin haƙƙi ne cikin haƙoƙi na addinin musulunci da addinin musulunci ya tabbatar da ya mace haƙƙi na sha tara mace abokiyar shawara ce cikin abin da ya shafi 'ya'yanku yana da kyau mace tana da haƙƙi kai shawara da ita kila wani abu naka ba lalle bane kai shawara da ita amma yana da muhimmanci kuma zai ƙara kauna kai shawara da ita amma abin da ya shafi ƴaƴanku to wannan dole ne kai shawara da ita ita ma ka jira ra'ayinta za a yi wa wancan aure kai shawara da ita za a yaye ɗa ko ƴa kai shawara da ita ke ma ki shawara da shi dan ababin karɓar shawara din ne ma Allah ya kawo maganar Aisha a babin ya yi dane ma Allah ya kawo shawara fa in arada fisalan an taradu minha fala junaha alayhima fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima ma'ana idan suka so a yayi da bayan sun yadda so biyan uwa da uba sun yadda a yaye wannan yaran wata tashawurin bayan shawara da za su yi cewa a yaye shi Allah ce babu laifi sai a yaye yara ashe a nan ba za ki yaye da ba ke da kanki sai kin nemi shawarar uban ko da kun rabu baya nan ba tare kuke ba kai ma ba za ka ce dole a yaye yaran nan ba yanzu sai kun yi shawara da ita dan a ga yi yafi zama maslaha a gare shi Tun da ko aka ce sai da shawara za a yaye da to ina ga abin da yafi shawara sa shi makaranta ko sa ta makaranta wace makaranta za a sa ta duk wannan yana da kyau a yi shawara an sani kai namiji wani lokacin ka fi ta gano abubuwa da sauri sama da kai amma shawara da ita na nuna ka mayar da ita mutum abokiyar zama sama da idan ka ce kayan yanke kawai ka haka za a yi to me bambanci tsakanin ta da mai mata wanke wanke ko yana aikin ta gida ba bambanci yadda yar aiki ba ta sani ba ita ma ta sani ba yadda labari yar aiki ta ji ita ma labari ta ji kaga baka yi mutum da ita ba baka kimanta ta ba baka darajanta ta ba to wannan yana da matukar muhimmanci iyaye su kula da wannan haƙƙi na ashirin mace tana da haƙƙi na ta zauna a ɗakin miji ko bayan sun rabu ko bayan mutuwarsa har sai lokacin da iddata ta ƙare idan rabuwa suka yi to za a lura rabuwa ce wanda yake akwai komai a ciki to tana da ikon zama a ɗakin miji har sai iddata ta ƙare sannan ta fita gaba wannan haƙƙinta ne kuma ya ciyar da ita idan rabuwa ce wanda babu komai to da zaran an rabu kan za ta tafi ta gidan su ba magana kuma ta zo ta yi idda idan miji mutuwa yi to a ɗakin miji za ta zauna da ta kaba har sai bayan ta kammala ta kaba sannan ta koma gidan ka'ida ta addinin musulunci ta. yanzu a gurguje ne fa wannan muka kida ya haƙƙi ɗaya har guda ashirin cikin haƙƙin mata kuma na faɗa muku cikin minti goma kawai na ɗauki biro nake lissafawa a matsayin lissafi ba rubutu ba dan Allah idan aka samu wadataccen lokaci za a tabbatar da haƙƙi sama da talatin sama da arba'in wanda addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace wanda wannan su ne hakikanin haƙƙi na mata cikin addinin musulunci da ya kamata a ce an kula da su ba irin haƙƙi da turawa ko amerikawa suke kururutawa ba yanzu abin da aka yi a amerika na kokarin sanya mace ta zama limamiya a matsayin wannan haƙƙi na ya wannan kuskure ne ba haƙƙi ne na mace ba ta zama limamiya ga mazaje mace na iya limanci ga mata yan uwanta a cikin gida amma a ce an sanya ta limancin juma'a kaga har mata ƙetare limanci da kamsu salawati ta je juma'a ma'ana ma za ta iya sallar idi tunda sallar juma'a ta fi sallar idi karfi cikin addinin musulunci kuma abin takaicin a ce cikin mamu har da mazaje wannan sabawa Allah ne sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ko da kun ji an faɗi wannan a matsayin haƙƙin mata to ku tabbatar kawai waɗansu mutane ne ba su san musulunci ba suka kina wannan a cikin haƙƙin mata amma ababen da na lissafa muku ina jin za ku yarda da ni kan cewa haƙƙi ne na mata yanzu ya rage wanne ne kuke samu wanne ne ba ku samu rashin samu ɗin bai nuna cewa babu shi ba akwai shi sai dai maza ko dai mutum ya kasance bai sani ba da haka ya tauyewa mace wannan haƙƙin ko kuma ya sani saboda son zuciya wannan zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama idan ya tauye wa matarsa hakinta ina ganin saboda lokaci a nan ya kamata mu dasa aya dan mu bar dama ta ansa tambayoyin da ke kuka riga kuka rubuto abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi a cikin lada mu duka abinda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah ya yafe mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Allah ya saka da alheri Allah ya saka a cikin mizanin hasana kuma kun yi addu'a na ji yanzu ku kare masa addu'a to ni ta'aliki na ya rushe kenan domin tambaya ku anan guda 60 ce tambaya 60 <laughs> akan abubuwa daban-daban daban-daban daban da kuka rubuto kun ga tambaya 60 ko kowace za a bata minti daya ana bukatan awa daya kenan inda za a amsa su jika da saboda haka waɗannan tambayoyi ba za su wato ba da dama a iya amsa su ga baki ɗaya ba amma za a zaɓi waɗanda suka fi kusa da abin da malam ya magana a kai insha Allahu sai a amsa kuma kamar yadda kuka ji malam ya ta nanatawa maganan yanci yanci yanci yanci saboda wannan magana ita ake ta nanatawa a duniya kuma kusan wani tarko ne da ake amfani da shi wajen ribace mata da kuma ɗauke hankalinsu daga kyawu da nagarta da koyarwa ta addinin musulunci Kuna ka waɗanda ba addinin musuluncin ba wancan abin da turawan suke kai suka sani sai su ga kamar bature ya zo da wata dama da musulunci bai bayar da ita ba sai su dinga ganin abubuwan da bature ya zo da su akwai burgewa da ƙayatarwa da ban sha'awa a ciki wannan jahiltan bangaren addinin musulunci ne da kuma jahiltan hakikanin abin da shi baturen yake kai saboda idan mutum yana da ilimin duka biyun to zai fi morewa ya san meye musulunci ko meye bature zai gane a addinin musulunci ne mata suka samu kyakkyawan yanci suka samu kyakkyawar dama Allah da ya halicce su ya yi musu tsari da zai dace da rayuwarsu kuma akwai ban sha'awa da tausayi da rahama da kyautatawa tsakani a tambayoyin za mu fara amsa yanzu saboda lokaci yana tafiya muna neman dan agaji ya zo ya rage mana wannan karar abin nan din wannan mai tambaya ta farko tana cewa da Allah saurara na gaya muku dokokin mu guda uku cewa na farko muna bukatan ai shiru ba ma bukatan surutu mun kusa tashi na biyu tambayoyi su zama a rubuce na uku duk wacce ɗanta yake yin kuka ta fita waje ta lallashe shi tunda akwai wani guri a waje sai ta dawo daga baya sai aka muna so ku nutsu ku ji tambayoyin da kuka rubuto da hannunku za a bada amsa insha Allah yanzu akai za mu ta tafiya iya inda muka tsaya da haka in baki ji tambayar ki ba to ta zo cikin irin na hamsin din nan ne ko na sittin da yankai ko na arba'in da wani abu ko talatin zuwa sama sai aka inda na ga lokaci ya tsaya nan zan tsaye da tambayoyin wanda ba su ji amsa su ba sai su yi haƙuri akwai kuma wanda suka rubuto addu'o'i ne da godiya kawai da addu'a akan wannan lacca da aka shirya wanda suka shirya da wanda suka gabatar Allah saka musu da alheri to waɗannan nasu na ware su a gefe tunda addu'o'i ne su wannan an Allah saka da alheri kuma Allah ya ba ku irin abin da kuka roƙa mana wannan tace malam ni ce dai zan yi aure to da ya kasance zan yi auren amma fa ina aiki kuma ina son ya bar ni in ci gaba da zuwa aikin amma sai shi ya ƙi saboda yana ganin idan mace tana yin aiki kamar akwai matsala amma ko bangaren wato aikin asibiti ne ni kuma ina ga wannan aiki tun farko ma abin da ya karfafa min zuciya wajen yin karatu domin na bayar da ta gudunmawa ce wajen taimaka al'ummar musulmi kamar da kuke ta yin kira to yanzu ya zan yi da shi shi da yace ba zan yi wannan aiki ba kuma aiki ne da ya shafi lafiya a hakikanin gaskiya aikin da kika faɗa yana da muhimmanci a ce mata suna yin shi aikin asibiti don taimakawa yan uwansu mata musulmi musamman ga wadda take da kishin addinin musulunci bayan ta yi karatu din akwai kishin musuluncin akwai tarbiyya ta addini da kame kai ta tare da ita to amma dole ne sai in mijin ya baki izini kafin ki yi ya kamata ki lallashe ta har ga hankalin har ki ja hankalin shi ya gane muhimmancin aikin ya baki dama ki kuma gwargwadon yadda kika zama mai kishin addinin da kame kai wannan shi zai taimaka wajen shi mijin ya baki izini ki amma in ya hana ki to mafi kyau shine sai ki hakura har zuwa lokacin da kuma daga baya wata rana kya sake masa magana kila idan ya ki yau wata rana zai iya amincewa duka guda biyun komai yana da muhimmanci aikin kina da muhimmanci amma kuma ban miji wannan wajibi ne tilas ne mace ba za ta iya cewa dole sai ta je aiki ba ko da mijinta yake ko ya so wannan ba daidai bane ya saba wa kaida ta wadatayya wannan ta ce a assalamu alaikum malam kamar yadda ake maganar soyayya wani namiji idan aka yi masa soyayya a cikin gida sai ya ɗaure fuska wai karkare na shi wai shi babba kuma ya ce wannan iskanci ne ai ba masu yin wannan sayan iska don allah malam a yi mana ƙarin bayani sosai domin mazajenmu ba su fahimci waɗannan abubuwan da kyau ba ina ganin kila abin da za a ce shine a yi kira ga malamai masu wa'azi su rinka bayyana wa maza irin waɗannan matsalolin don a hakikanin gaskiya dai kun ji a tarihin annabi ina jin nisan shekaru da ke tsakanin annabi da umu na aisha ya fi nisan shekarun da ke tsakanina da matata ko tsakaninka da matarka ko tsakanin shi da matarsa amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da kansa don ya ɗauke wa matarsa kewa ya sa ta ji daɗin zama da shi wanda haka ya kamata namiji na ya yi kamata ya idan bai fahimci wannan ba sai ke masa bayani cewa ga abin da muka ji a cikin karatu ga abin da muka ji ana faɗa ga abin da muka ji a tarihin annabi abin nan da kake faɗa wato kake kushewa ba fa iskanci bane ba soyayya ce zaman tare ne gishirin a zauna lafiya ne yi kokarin ya fahimci haka da hakikanin gaskiya waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan wata baiwar Allah ta taba samu na ita ta zo ne a matsayin ta biyu a gidan da ta je ina jin ma ce ta uku to matansa ta farkon da ta biyu sun saba da shi a wani yanayi na daban ita sai ta zo gida da wani sabon yanayi na daban cikin su bawa da ta ba masa wanki ita wannan amarya sai ta zo da ya cire kaya kafin ya dawo ta wanke sun bushe ta goge ta aji idan an zo za a bayar da kayan abinci iri daya sai ta yi abinci iri biyu da shi ko iri uku kawai sai suka haɗe kai suka ce su ba su yarda da irin wannan iskancin ba to abin da ya fi ba da haushi ma shine da aka je aka faɗa uwar mijin sai uwar mijin ita kuma ta ce ni ba za a yi wa ɗana wannan karuwancin a gida ba wai karuwanci uwar ta tsaya take yaƙi da wannan amalin da cewa ko ta daina abin da take ko ta sa ɗanta ya sake ta kace ita kuma abin da aka tarbiyyance ta ta yawa miji kenan wannan shine biyayya shine sanin ya kamata amma sam uwar mijinta ce wallahi ita ba dai ba ya tadda ba kawai mijinta dan ta je auro wata mace karuwa karuwa a gida yau ta yi wannan gobe ta yi wannan da wannan kirinci da da tafi <laughs> kun da wannan jahilci ne game da addini a hakikanin gaskiya jahilcin addini yana jawo wannan matsala din dan haka dai wato ku ja hankalinsu akan cewa abin nan da kuke yi ba wai rashin kunya ne ko rashin mutunci ba haka musulunci ya tsara mace ta yi wa namiji kuma shi kansa wannan ai jin daɗin sa ne shi yafi kowa samun riba idan an yi masa haka sannan kuma ina kira ga yan uwa malamai da masu faɗakarwa da za su ji wannan karatu ko da ta hanyar kaset ne cewa lalle ya zama wajibi kokarin jan hankalin mazaje akan irin waɗannan abubuwa su fahimce su cewa musulunci ne kuma tsari ne na zamantakewa na iyali kyakkyawa duka yana shiga karkashin faɗin Allah ta'ala wa hunna bil ma'ruf cikin sautin nisa to wannan bawa Allah ce to malam ana ta bayanin ado da kwalliya da tsafta da kyautata miji iya kallo iya waye tace to mu ga mun tsufa mun kai shekara hamsin da yan kai to mu za mu iya yi wa miji ado ga tsufa ga ado a ah, yanzu ma mijin ba tsawo bane ai yadda kowa suke haka za su tafi duk za ku yi sai dai ke kawai zaki ne ba a gaban yara ba tunda idan kin yi sai kaga kuma yara suna jin wani abu daban cewa ji wance kuma haka kuma kaza kaza kaza wannan zaki ne bayan an sallami yara sun tafi makaranta ko ba haka ba yadda dai ba idan kowa ba wannan ke da shi shi ma zai ji wani abu idan kin yi hakan yana da muhimmanci zaki kuma kina da lada idan kin yi wannan tace assalamu alaikum malam a ƙara jawo hankalin ƴan uwa mata akan ya kamata su ƙara lura da ɗankunan da ya kamace su su dinga yi suna yin ɗinkuna waɗanda suke bayyana tsiraicinsu kamar haka matse bebi nama salamu alaikum a daidaita sahu welcome darling body shape zura hannunka masoyi nama ga fasinja waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin ɗankunan da matasa mata suke yi har da matan aure Allah ya kiyaye amin daga mata ahalus sunna a hakikanin gaskiya wannan ba abin dariya ba ne abin ci ne abin bakin ciki ne ƴaƴan musulmi su rinka yi irin waɗannan dinkuna mu sani cewa duk matar da za ta fita da irin wannan shiga kaya sun matsaita ta ya bayyana su ne fa manzo Allah ya ce musu kasiyatun ariyat gasar tufafi amma tsirara suke kuma manzon Allah ya rantsuwa cewa ko kamshin aljanna ba za su ji ba a wani hadisi yace il anuhunna ku tsine musu albarka in kun gansu fa innahunna mal'unat su din tsinannu ne da haka ba burgewa bane ba kuma ina tabbatar muku da cewa duk matar da za ta yi irin wannan shiga dan tana je da kuruciya da yarinta to za ta yi da na sani a lokacin da nadama ba ta da amfani da haka ya kamata ki gaggauta tuba ubangiji ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki kuskuren da kika yi amma duk ɗan namijin da zai ganki ya ce kin burge shi don kin yi irin wannan shigar na tabbatar ba da aure yake son ki ba ku ne so yake ya kashe kwarkwatar idansa ta hanyar ganin jikin ki kin yi masa adan fata kin yi masa adan tsoka kawai ya kalla ya more ba tare da ya biya sadaki ba a ƙarshe ko da kina ganin yana zuwa zance wurin ki yi masa magana cewa ya turo iyayensa ba za ki sake ganin sa ba da haka samari suna yaudarar 'yan mata da dama suna da budurwa ta zuwa zance a more a shakata wanda za ta fito tsirara tsirara ta bayar da kanta gare su suna da budurwa ta aure ita ce mai mutunci mai hijabi mai kima mai kare kanta dan ko lalatacce ba ya son fa aure lalatacce shi mai ba wanda take tare yake so ya je aura da haka idan kika yi shiga ta rashin mutunci kina tallata kanki ne a matsayin ke ba matar mutanen kirki ba ce ba in har ke ga wani ya sauke da aure a irin wannan yanayin to yana da ire-iren ki guda hudu ko biyar ke baki da kima a wajensa amma duk wanda zaki ga ya zo wurin ki ya ganki da wannan shigar ya kyale ki to shine yake neman mace ta mutunci wani na iya cewa ai tana da irin wannan shigar kuma tana da saurayin ta har an yadda za a aure to yana da yan mata ire-iren ki wajen biyar ke ce dai za a aure ko bayan an yi aure zai ci gaba da kawance da waɗancan ko kin sani ko biki sani ba kuma ana nan bayan an yi wata shida wata biyar zai ji abin da yake burge shi a wajen ki zai dana burge shi dan kun riga kun zama daya zai rabu da ke kuma ya kokarin ya kawo ta irin wannan ba su san kimar ya mace ba sukan dauke ta ne yadda ka san ake canza riga haka za su canza ya mace da haka kamata ku yi tara su kuma teloli da suke yin dinki irin wannan su tabbatar suna yin taimakawa shedan ne kuma ma izgili ne mutum ya faɗa wai ya ce jahannama salamu alaikum a ce jahannama kuma a ce salamu alaikum ai babu haduwa da juna tsakanin sallama da jahannama wannan gatse ne wannan yiwa addinin Allah izgili ne kalma ce da hatsarin ta ya kai ta sa mutum ya ridda idan mutum bai hankali ba da haka wajibi ne ku iyaye ku matsawa ƴaƴan ku su daina shiga irin wannan ta rashin mutunci dan shiga ce da kullun suka fita suna cikin la'antar Allah suna cikin fushin ubangiji har su dawo gidajensu Allah tsare mu to wannan kuma mijinta ne shi baya zuwa makaranta kuma baya barin ta je so da ka jahilci ne duhu na dukan duhu ta to shawara da take so a ba ta ya za yi da wannan mijin duk sanda ta yi masa magana zuwa makaranta sai ya sha kunu ya ɓata rai ya ma daina yi mata magana har na tsawon wani lokaci karatu dai mace ta san yadda za ta tafi ta Allah wannan wajibi ne ko miji ya yadda ko bai yadda ba da haka Shehu Usman ibn Fodiyo a cikin littafinsa sa Irshadul Ikhwan ya lissafa halaye ɗaiɗai goma sha biyu wanda yake kowanne ɗaya daga cikin su idan ya faru mace na iya fita ko da ba da izinin miji ba ko ba ta yi laifi ba daga ciki ya ce kamar ana ciki eh, gobara ta kama a gidan da take kun ga nan dole ta fita sai ta tsaya miji ya zani mai izini dole ta fita dan ta ce cikanta ko yunwa bai tsanani ba ta samu dan aiki da za ta aika je ya sayo abinci ko ya wuce fa ne ba dole ta yi lullubi ta fita ta sayo wuce fa ne ta zo dan a dafa abinci ba za ta tsaya ba ta shagayyar da 'yanwa ko gida yana yoyo ɗaki zai rubuta da ita ko da miji baya gari dole ta fita ba sai ta nabi yanzu sa ba to haka kuma idan mace ba ta san yadda za ta bauta Allah ba ba ta san yadda za ta yi tsarki da sallah ba ba ta san yadda ake wankan janaba da wankan haila ba ba ta san wama da alwala da sujudu sahu ba dole ta fita ta je ta karanto ko da miji baya so za ta nemi izinin sa kam idan yaki dole ta karanto dan idan ta mutu haka wuta fasa ta fa kai tsaye babu wani bata lokaci da haka ya kamata mata su san wannan kuma su ma mazajen su san wannan Allah tsare mu wannan ta ce assalamu alaikum malam dan Allah faɗakarwa nake so a yi akan matan da suke zama a gida kamar waɗansu tumaki babu gyara shi yasa wasu mazan ba sa iya yi musu yadda ya kamata da samun nasu malam sai ka ga mace ta zauna tana wari saboda rashin wanka wannan takaicin kan akwai shi a wurin mata da yawa akwai wanda za a ga cewa lokacin da ta zo tana amarya akwai tsafta da kwalliya amma tana haihuwa ɗaya shi kenan ta daina tsafta ta daina kwalliya ballan sana ta yi ta biyu ta yi ta uku ai sai ka ɗauka idan ka je ganta kamar ita ta haifa wannan masallacin gaba ɗaya duk ta fita daga hayyacinta ta karaya ta sare wa duniyar gaba ɗaya to wannan gaskiya rashin kyautawa ne akwai wani bawan Allah wanda kullum baya cin abinci a gida sai ya je waje ya sai abinci mai tsada ko mai daɗi ya ci sai wani abokinsa ke zargin sa kai kullum sai abincin waje ka je mana gidanka a dafa ma abinci in shi ne kyale shi